assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yan wada Allah ai mana afuwa an samu wasu waɗanda suke to ba mu sani ba ba mu san dai me niyyarsu ba amma dai suna ta kira to amma dai mun ba da haƙuri mun ce da Allah ya haƙuri wannan nambar da ake kira an sa namba ga shi na whatsapp kai tsaye in zaka kira shi zaka kira kun ga yanzu an katse mana program din mun ɗauko an sa ya zamanto guntu-guntu kuma wannan ba daidai ba ne da haka wanda duk zai kira da allah ga nan ba an bayar to abin da muke magana a kai shine a takaice yan uwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa hadisan da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya alaihi salatu wassalam kuma ƙarya ba ta dace a same ta a gurin common gama garin musulmi ba ma ballantana wanda yake da awan malami ne mai koyar da al'umma mai nuna wa manzan Allah mai nuna wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ya kamata wannan bai kamata a samu ƙarya a gurin sa ba to yana ɗaya daga cikin illar da wahabiya suka yi wa mutane shine gina su akan ƙarya da wahami malami in ya ya rasa me zai faɗa a gurin wa'azi sai ya ta sharara ƙarya kamar yadda muka ce za mu ba da misali a yanzu za ku gani insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin da muka faɗa ba wai haka kawai da molanka ba sharri bane muka yi musu yanda wasu suke cewa duk abin da aka faɗa sai su ce wallahi sharri aka yi musu wannan abun ba haka bane to gashi yanzu in mun faɗa mu in mun faɗa shi kenan in ba haka bane sai ku fito ku yi sai ku fito ku yi mana jawabi ga abin da za mu fara faɗa ƙaryansu na farko dan Allah da annabi mutane a ji wannan ƙarya daga bakin wannan bawan Allah musulunci ku zo shek ibrahim iyas ya kawo ya taho aikin haji ku zo mu je mana kabiru zo mu je mu gaida shi na ce wannan kayi abu mai kyau mu je mu gaida shi muka tashi muka je muka gaida shehu na yi gaisuwa na yi jinjina aka ce wa ke wannan ya ce malam kabiru gombe kenan ya daga hannu shehu ya ce Allah ya maka albarka ya ce amin Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira ya ce amin ya ce Allah ya maka aljannar firdausi ya ce amin ya ce Allah ji kai iyayenka shehu ya mun addu'a ya zuba mun addu'a <laughs> dama a ɗan dariƙa ya taɓa cewa kai ɗan wuta ne mubashiratan sai da ce aikin ka aikin yan wuta ne kamar yanzu abin da ka faɗa aikin yan wuta ne <laughs> kun ji bayan uwa dala ku ƙara jin farkon me yake faɗa ku ƙara jin Sheikh Ibrahim Iyas Sheikh Ibrahim Iyas ya kawo ya taho aikin hajji ku zo mu je mana kabiru zo mu je mu kai da shi na ce wannan kayi abu mai kyau mu je mu kai da shi muka tashi muka je muka kai da shehu na yi suwa na yi cincina aka ce wake wannan ya ce ba na kabiru gombe kenan ya daga hannu shehu ya ce allah ya maka albarka na ce amin allah ya rufa maka asiri duniya da lahira na ce amin ya ce allah ya baka aljannar firdausi na ce amin ya ce allah ya ji kan iyayenka shehu ya mun addu'a kishin gaba da yanzu shi za mu iya rike takawa da confidence to kafin mu je kan karyensa yan uwa ku fahimci wani abu abubuwa ne da yawa a cikin bidiyon nan Allahu akbar ku duba irin shehunanmu kowa ya san wannan bawan Allah shuhurarsa ta ginu ne kan zagin shehunan mu da kafurta su da cin mutuncinsu da nuna cewa waliyan ƙarya ne addu'ar su ma ba ta karbuwa yana nuna shehunanmu shi a gurinsa kamar yana nuna waliyan shaidan ne haka yake nunawa yau sai gashi mu kafin mu zo kan karyar labarin yana cewa ya je aikin hajji wani ya ta kira shi ya ce zo mu je mu gaishe da shehu ibrahim inyas haka fa ya faɗa shehu ibrahim inyas suka je za su gaishe da shehu ibrahim inyas shehu ya ce waye wannan aka ce mai kabiru gwambani ya ce allah ya maka albarka allah ya ji kan iyayenka allah ya yi kaza shehu ya mai addu'a allahu akbar ku duba sifa irin ta annabi a gurin shehu nan mu ka musu sharri su saka maka da alkhairi aka yi mai addu'a kuma a lokacin ya ce yan amin a lokacin arfaranan arfaranan juma'a aka aka yan amin suka ce amin mala'iku ma suka ce amin shehu ya yi mai addu'a ya ce daga nan shikenan an gama mana addu'an shehu ta karbu to ina batar da mutane da kai ta yi ana nuna musu cewan shehu nan mu mushrikai ne shedanu ne haka aka dinga nuna musu yau kuma su maka addu'a har ka zo kana faɗa mala'iku ma sun ce amin wannan ku ya nuna muku suwaye shehunanmu suwaye shehunansu ula'ika aba'i faji'ini bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u idza jama'atna ya jarirul majami'u kun ji waɗannan su ne shehunanmu kun ji daga bakinsa to abu na ɗaya mu dawo kan sharara ƙarya shine a ina kabir gombe ya zamani da shehu ibrahim yasir radiyallahu ta'ala a ina kabir wannan bi awwali wahala ana gaya maka kasan ƙarya ne ana gaya maka kasan ƙarya ne bisa abin da na binciko sai na binciko tarihin kabiru gombe na ga yaushe aka haife shi sai suka sa an haifi kabiru gombe 1969 1969 to sai ka koma shi kuma maulin mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya rasu a 1975 1975 shehu ibrahim ya rasu ma'ana shehu ibrahim ya rasu ba kabiru gombe yana da shekara shida maulan musho ibrahim ya rasu yana dan shekara shida maulan musho ibrahim ya rasu tun da shi 1969 aka haife shi shi kuma Musho ibrahim ya rasu 1975 ka kabiru gombe yana dan shekara shida to tambayar a ina dan shekara shida har ya je maka aka ce ga kabiru gombe suka haɗu da Musho ibrahim ya ce allah ya ji kan iyayenka allah ya maka albarka allah ya baka kaza a ina har ya ce wani abokinsa ya ce zo mu je mu gaishe da Musho ibrahim yes wannan wani irin yaudara ne haka yanzu malami wanda ya yadda da Allah ya yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sharara ƙarya irin wannan malami ya kamata ya sharara karya irin wannan saboda Allah ina ina wahabiya suka kai tunaninsu ina suka kai hankalinsu wannan da sunan malami ya sharara karya? Shehu Ibrahim ya rasu yana dan shekara shida amma ya ce ya je hajji wani malami ya kira shi suka zo suka je wajen Shehu Ibrahim aka ce wa kenan aka ce Kabiru Gombe kenan aka sharara mai addu'a habba habba wahabiya habba wahabiya a ji tsoron Allah ka ƙara jin wannan maganan ba shari'a kai ba haka ya faɗa kar wani ya ce mun mai kage gashi ko yanzu mutum in eh, yayi sai ya sake ce mun ne rubuta ne firdausi Sheikh Ibrahim Iyas ya kawo ya taho aikin hajji ku zo mu je malaka kabiru zo mu je mu gaida shi na ce wannan kayi abu mai kyau mu je mu gaida shi muka tashi muka je muka gaida shehu na yi gaisuwa na yi cincina aka ce wake wannan ya ce bala kabiru gombe kenan ya daga hannu shehu ya ce allah ya maka albarka na ce amin allah ya rufa maka asiri duniya da lahira amin ya ce Allah ya baka aljannar firdausi na ce amin ya ce Allah ji kan iyayenka shehu yi mun addu'a ya zuba mun addu'a a filin arfa ranar juma'a in amin suka ansa suka ansa to da Allah wani irin kazanta ce duk yin hidadin mutum inda yana da alaman addini ya kamata yin hidadin sa ya kasa ya fado haka ya fado haka ƙarya ƙarara irin wannan ƙarya ƙarya ƙarara irin wannan wala ya zaru rajulu ya kadhibu wa ya taharra al ba hatta ba inda Allah ba haka manzo Allah ya faɗa mutum ba zai kasance yana ƙarya ba zai gushe ba yana ƙarya yi ta ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah ƙatotan maƙaryaci ne wannan ya tabbata har gurin Allah ƙatotan maƙaryaci ne me wannan yake gwada maka ma'ana ka bincike su akan abin da ka ji suna gaya wa shehunanmu ma'ana duk ƙarya suke yi wallahi wanda ya gwada maka cewa ƙarya ne mu basharatan ba yadda za a yi ku kare wannan ƙarya wannan abu na ɗaya kenan akwai sharri a nan ba sharri malami ya kamata yi wannan abu wanda ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah ya shara irin wannan ƙarya bai kamata yi wannan ba to ku bar wannan bari ku ji ƙarya na biyu bari ku ji ƙarya na biyu shi dai mu ƙara komawa kansa mu ƙara komawa kansa bari ku ji za mu sa ma ɗan uwansa ba haibi ya karyata shi za ku ji bar ku ji wanda abin da zai ba ku mamaki maganar da zan sa muku yanzu da halin da talaka yake ciki a Najeriya halin kunci da halin damuwa da talaka ya shiga wanda kuma izala suna daga cikin halin da talakan Najeriya yake ciki izala tana da hannu tsamo tsamo tsamo tsamo su suka rufe ido saboda rashin tsoron Allah dan abin duniya bayan sun ci kudin goodluck suka kuma zo suna so su dan buhari ya hau su samu mulki suka yi fosin aka zaɓe shi duk da dai buhari ya zo da kasancewansa ya zo da farin jininsa amma sun yi tarwijin abin sun nuna kamar suna son a zaɓe shi suka je masallatansu da guri kaza da sauransu amma abin da talaka yake ciki yanzu kaf ɗinsu musamman su waɗannan wanda suka yi tallansa sun kasa fitowa su ce komai sun kasa fitowa su ce komai da halin kunci da musiba da al'umma manzo Allah suke ciki sun bar su sun ja baki sun yi shiru to bari ku ji me yake faɗa dan kare kawai ka ƙarya bari ku ji bari ku ji gashi wani dan siyasa ya kira da shi ana gafarta malam muna mamaki shi wannan dattijan kuna ba shi uzuri amma shugaban kasar da ya wuce mai yan malfa ba kuwa ba shi uzuri sai ku fito ku yi magana kan shi a mimbari me yasa na ce ka tambaya mai ma'ana na ce idan shugaba ya buɗe ƙofa sai ya ce ku zo ku mun nasiha ku gaya mun gaskiya inda na yi daidai ku gwada mai inda na bata ku gaya mun na gamsu kuma zan ɗau mataki kun ga abu kaza kun ga abu kaza na lissafa masa wasu abubuwa na ce to damar da gwamnati mai yan malfa bata bayar kuma gwamnati ya sauka in ka ga yana taro da maluma maluma addini sani bai buɗe ƙofa ba idan shugaba ya kulle kofa ba da ma a iso a gaya mashi to nan ba da zabi dole a fada ya ke da fada masa to ya sakon zai zo kashi sai muhammadu bari mai masa a laifin rabbuhum bi zambihim fasawa yan uwa kun ji shi ba kun ji me ya faɗa to wannan rashin tsoron Allah har ina ku duba good luck wai dan iza ni da kunne na na ji program din da wannan bawan Allah yi a Freedom Radio a Kano Freedom Radio wallahi na ji da kunne na yana maganin gullog ya ba su miliyan ɗari biyar a lokacin har yake cewa wai sun yi wa guragu kafa sun yi wa kutare hannu wai sai kaga gurgu ya taso ya shera da a guje da kafar roba da aka yi masa wannan program din yana nan na san wasu da yawa sun ji amma kun ji anan ya fito yake cewa bai ba da kofa ba good bai bada kofa ba to bari ku ji alhamdulillah ni yanzu in na faɗa zaka ce ƙarya nake yi ina zaka ce na zalunce shi kaza kaza to bari mu sa dan uwansa ba wahabiye malamin wahabiyawa ya bada ansa mu saurara mu ji ga dan uwansa ba wahabiya saurara mm, in na faɗa zaka ce na yi sharri a'a ban fahimci maganan malam ba to bari mu ji shin da gaske ne shugaban ƙasa ya buɗe ƙofa na a yi mai wa'azi ko bai buɗe ƙofa ba <laughs> in ya bude za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin malaman wahabiya in ma bai bude ba za mu ji yesu yesu yesu su bari a bawa kebu gombe amsa ku saurara ku ji komai ba sai kaga lokacin da kake jawabi kana karya mutanen ƙasa kuma sun san ba haka bane saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta ma sun ci amana mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wallahi ba waɗanda suke kaunar ƙasa ko alheri ba in ka zo za ka ga shugaban kasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa ko kuma a ce mai za ka faɗa kamar ya zan faɗa nasiha zan yi wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban kasa duk wata uku amma wallahi yanzu na ji wani shekara kusan ɗaya da rabi wallahi an ana mu zuwa wani zuwa da muka yi na karshe ma wani wulakancin da aka mana muna hotel wallahi muka zo dakunan mu a rufe su abinda din da suka ba mu a ce na kwana ɗaya ne muka zo kowa ya zira profesa salishewa ya zira nasa bai bude ba waye ya zira nasa sai suka kira ni aka raba kalla duk mun zo daki arif na ce ni ma na arif yake muka kira limamin wallahi kuka ne bai ba limamin da yake shugaban ƙasa sallah kuka ne kawai bai ba ita haka muke mun gayyato malamai wulakanta su saboda kasa dawo ka haka ake yan uwa an saurara <laughs> wannan waye <laughs> dan uwansa ne kun ji abin da shi ya faɗa shugaban ƙasa ya bada kofa wannan kuma ya a'a amma ana zuwa ma aka yi musu gori kwana ɗaya aka ba su kowa ya je ga sa baya aka kore su limamin gidan shugaban ƙasa ya faɗa ya ce haka suke yi suke koran mana mutane ba su san mutanen mu su dawo to ina maganan da wancan bawan Allah ya faɗa Kabir Gombe ya kamata a ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina inji Allah ku zamanto tare da masu gaskiya yanzu kai ka yi wa kanka adalci ya zama waɗannan su ne malamanka ka yi wa kanka adalci ya zama mutane masu ƙasƙancin ra'ayi irin wannan wanda su iya yin ƙarya da su a kan mimbari na addini wanda fa duk yake kan mimbari ba fa a lokacin da yake kan mimbari yake magana ba kansa yake wakilta ba fa manzo Allah ne wakilin annabi Muhammadu ne ko bari a masallaci ko a wajen wa'azi in kana yi yadda manzo Allah ce ballighu anni ku isar min ma'ana aikin annabi kuke yi walau aya wakiltan manzo Allah kake yi ka zaɓi ka sharara ƙarya irin wannan saboda ka ba wasu kariya a yi maka nasiha kai kuma kai ta kumbura an taɓa malaman sunna malaman sunna wannan ita ce sunnar dama da ake kiran mutane su zo su yi wannan ita ce sunnar duk da shi malami daurawa muna da sabanin ra'ayi da shi sosai amma ta wani guri za ku samu yana da waɗansu fahimtar da idan wahabiyawan za su bi irin fahimtarsa to ba lallai su zama dolaye irin sauran ba domin na ji wani maganansa na yi mamaki kamar wannan ne allah ya ji kansa dr ahmad biyuki da ya yi magana akan maulidi kai ka san wannan kudura ce ta allah ta matsa bakinsa yi wannan magana domin wannan maganar da ya yi ba a jin ta in ba a bakin masoya manzan Allah ba ka ce mutane su zo suna cewa kar a ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka je ya ce ba kuma yadda za a yi alhaji zuciyarsa ta tsinke daga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole alhaji ya dinga ji a ransa cewan mi cewan zan ziyarci annabi ya ce to kuma ka ce kare ziyarci annabi ya ce kaga tun daga nan ka kulla gaba tsakanin alhaji da annabi haka dakta Ahmad ya faɗa kowa ya san wannan maganar tasa kowa ya san wannan maganar tasa sannan ya zo ya ce ka zo kana ta faɗa da maulidi ya ce bidiyoyi nawa ake yi a kano duk ba su tsole maka ido ba sai bidiyan maulidi ya ce ka san me shaidan yake nufi da kai da wannan abin to shi ma malami ne daura akwai maganarsa akan iyayen manzala ya ce in ya ji ana magana ya ce sai ya ji tsika jikinsa ta tashi ya ce annabi fa ake magana da iyayen annabi fa to kun ji gashi yanzu abin da ya faɗa akan um, su kabiru gombe da haka in za a gyara a yi gyara mu da abin da muke faɗa wasu suna ganin in an yi zafi ku yi ta kira kuna ci a malaman sunna ana taɓa malaman sunna aka taɓa su aka ce ni da aka yi maganan gaskiya a kansa to mu je a gurguje magana ta gaba bari ku ga hatta malaman su na can na su su kasashen larabawan bari ku ji in ba ku mance ba kwanaki maulamu shaidar usman bauchi ya faɗa ya ce akwai aljanu ko miliyan nawa da suka karɓi tijjaniya suka fito suka dinga izgili aljanu mai aljanu wani dakta jaki na garin nan dakta jaki dutsen tanshi har fitowa yayi yana cewa a to akwai aljanu me sa ba a tura su san bisa sun je sun yi yaƙi ba Allahu akbar ba tura san bisa sun je sun yaki ba kamance ibnu taymiya shi ma akwai aljanu almajiransa amma bai tura su a yakin da za a yi a damashik ba sun je sun yi yakin bai tura su ba to bari ku ji abin mamaki yanzu zan sa muku bidiyon wani ya ce ya zauna ya sake gemu kana ganin sa kaga bawa biye balarabi ne ya ce ya zauna yana yana yana ruqiya wa wata mai aljanu ya ce daga kaji muryan ta kaji muryan wacce take dauke da aljanu aljanin sai yana cewa uf uf tauhid uf uf tauhid uf uf ibn bas uf ibn bas wai aljani ya kira bin bas kawai sunan bin bas kawai a wajen ruqiya in ka kira aljani sai ya gudu kuna da bidiyon wani baubawa yana nan wani sakarai yana nan ya ka hada bin bas ka hada bin bas bin bas da in aljani ya ga takalmin sa zai gudu ka hada bin bas yana nan wani bagwari in ba ku mance ba bidiyonsa yana nan bombaz shi bombaz ma yake cewa bombaz kila ko yana so ya ce bombaz ne bombing oho to amma ga bari ku ji wannan shi ya faɗa ya ce aljanu ko ka kira musu sunan bimbas akwai kuma bidiyo na biyu shi ma da zan danna muku ya ce shi bimbas ma in ya gama karatu a masallaci in ya gama karatu a masallaci sai ya tashi cak sai ya je gefen amudi jikin wani abin nan a mudi haka a cikin masallacin da aka yi wani fila haka a cikin masallacin sai ya zauna aljanu sai su zo sai su zauna a gaban bimbas sai su yi tambaya su yi tambaya in sun gama tambaya sai bimbas ya tashi ya tafi <laughs> to duk wannan bai zama ƙarya ba amma kun tuna me suka yi aya kan bidiyon shaidan gashi dai gani ya kori ji kallu ku ji gashi bari in sa muku shi ku ji ما آه، وأرقي الناس كثيرا لكن آه، كنت مرة أقرأ على امرأة وذات آه، يوم هكذا ألهمت أني ما أقرأ إلا آت آية الكرسي وأقرأ وأقرأت الكرسي وكلها توحيد لله تعالى وصفات الله تعالى وإذا بي الجني الذي في المرأة يتكلم طبعا صوته واضح أنه يختلف تماما عن صوت المرأة وإذا به يقول أف أف التوحيد أف أف التوحيد ف ثم وأنا أواصل القراءه وإذا به يقول أف أف ابن باز أف أف ابن باز فأنا أشعر جلدي يعني ما ذكرت الشيخ بن باز أبدا في هذه المجالس فهنا تطفلت قلت له لماذا تقول ابن باز فانتفض فقط قلت لماذا تقول ابن باز انتفض نفضة شديدة وقال نخاف من ابن باس نخاف من ابن باس ثم قال الجن في الجزيرة العربية كلهم يخافون من الشيخ ابن باس رحمه الله هكذا هذا يعني أقوله آه، يعني حصل لي في مجلس من هذه المجالس التي كنت أقرأ فيها على هذه المرأة <laughs> شر الملية ما يدهك إنجلار باوا e kaji ba kaji ba <laughs> wai a ce wai wai ce kawai yana karatu yana rukiya kawai yana karanta ayatul kursi yana sai aljani ya fara uf uf tauhid uf uf can sai fara uf uf bin bas uf ya ce da ya gama da sai ya ce to me yasa ke kiran bin bas sai ya ce ai ibn bas duk aljanu duk aljanu suna tsoron ibn bas ya ce kai karshe ma sai ya ce aljazirar arabiya gaba ɗaya yankin ƙasashen larabawa aljanun gurin kaf suna tsoron bimbas <laughs> to wai da kuke cewa maulan mu ɗaru zuwan Bauchi ce yana da aljanu kuke cewa me yasa bai tura san Sambisa ba me yasa bimbas tun daga shi yana yank aljanin jaziratul arabiya gaba daya shi ɗaru zuwan Bauchi a Najeriya <laughs> shi kuma bimbas yana maganin jaziratul arabiya duk ƙasashen larabawa me yasa bimbas bai tura su sun je sun yi yaki a palestinu ba <laughs> me yasa bai tura su sun yaki isra'ila ba me yasa bai tura su sun yaki america sun yaki arnan duniya su rasha su china ba me ya nabin ba zai haka ku sharara ƙarya akan malamanku wanda yanzu wannan ƙarya ne <laughs> akwai wanda na gani ma shi yana magana yace bin yace bin yace ai duk aljanin da ka gani a wannan yankin kasashen laraba bin ne malamin sai musuluntar da shi la ilaha illallah wahabiya wani wani irin aibi ne irin wannan kawai ya sake gemu ya daɗa wani rawani kamar tsohon mayi yana ta zurba da ƙarya ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne bimbas bai haka ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba ƙarya ne na ɗaya kenan na biyu bari ku ji wani bari samu ku wani kartagi na biyu shi ma ku ji yace shi kuma yana zaune bimbas yana in ya gama karatu ya gama koyar da mutane kawai bin sai ya tashi <laughs> in bin ya tashi sai ya koma <laughs> gefe ya samu wani fila ya zauna a gurin yana zama kawai aljanu sai su zo fu sai su zo su taru a gaban bin suna mai tambayoyi tambaya shi bin ne ya gaya muku ko kuma ku ne kuka ga aljanun ko su aljanun ne suka baku labari a ina aka yi haka bar ku ji gashi wani babban malamin su babban malamin su mai suna Khamis gashi nan bar ku ji me yake faɗa. يقول الشيخ عبد العزيز باز كان يترك الدرس يجلس عند عمود ياتون الجن يسالونه ولا لا اسمع يكلمونه يسالونه ويجاوبهم يسالونه يجاوبهم بعدين يرجع للدرس فما في بس yana gama darasi sai zauna ya aljanu su zo sai su tambaye shi ya ba su ansa ya ba su ansa sannan kuma sai ya tashi ya tafi addinin wahabiya da to da me ake wannan wai ita ce sunnar da suke kira fa zo ai ahli sunna ka kaji sun ce sunna to ga sunna wannan ita ce sunna to abin da zai ba ku mamaki bari muku wani karatu ba mu fiye yin abin nan ba gashi ga ibn taymiya mm oga kwata kwata shi ya dora su akai ga oga kwata kwata za ku sha mamaki kun san ibn taymiya ya faɗa ya ce yana kulla a firizin akwai aljani da yake zuwa ya sifanta da suransa kuma aljanin nan har je yana taimakon waɗanda ibn taimiya kafin a kulle shi shi yake taimakon su hatta mutanen tatar zan bayyana muku wani ƙarya za ku ji daga gurin wa suka kwaso ƙarya za ku ji ƙarya za mu karanto ta tsaf za ku ji za ku ji ƙarya daga bakin ibn taimiya to ba wannan ba abin da zai ba ku mamaki abin da zai ba ku mamaki kun san ibn taimiya me yayi ibn taimiya kawai sai ya ce shedan yakan iya shi zamantowa kamannin ibn taimiya mu a iya dan karamin sanin mu bamu taba jin wani malami a duniyar musulunci da ya fito ya ce shedan yana iya zamantowa ya kwaikwaye shi yayi kamannin sa ba bamu taba jin wannan ba amma ibn taimiya sai ya ce shi kan shedan yakan iya fitowa a suransa Allahu akbar shedan in kana son kaga shedan to kaga ibnu taimiya in kaga ibnu taymiya kaga shedan wallahi ba ni na faɗa ba zan karanta muku yanzu sharri sharri la la la la ba sharri bane shedan ne yake fitowa sai ya zamo ibnu taymiya duk mutanen duniya shedan bai zama fir'auna ba bai zama hamana ba bai zama karuna ba bai zama abula ba bai zama abu jahal ba bai zama ba bai zama walidu ba wanda shedan ya ga ya zamo kamanninsa shine ibnu taymiya alhamdulillah mun faɗa dan haka za ku samu ma can lokacin tarihi manzala lokacin kafirai suna mitin din da su kashe manzo suka ce sai shaiɗan ya zo ala surati shaykhin najadi sai ya zo a bisa suran wani tsoho ba najadi suran dan Abdul a lokacin shaidan ya bayyana suran dan Abdul Wahabi to Ibn Taymiyyah da bakinsa a littafinsa da sa ya rubuta ya ce shedan yakan iya zamantowa shi shaidan yana iya zama wa Ibn Taymiyyah ku biyo ni ku sha karatu ku biyo ni ku sha karatu a duba majmu'ul fatawa juz'i na ɗaya a mai irin nawa shafi na 360 ga bayani ga bayani abin da ibnu taymiya ya ce ya ce wa a arifu min zalika wa ƙa'iƙa wa ƙa'i'a kasira fi aqwamin istaghasu bi ya ce na san daga irin wannan labarin da na baku abubuwa da yawa da suka faru akan wasu mutane da suka nemi taimako suka yi istigasa bi da ni a wajen ibnu taymiya ka tambaye shi me hukuncin istigasa da manzon Allah zai ce maka shirka ne istigasa da manzon Allah ibnu taymiya zai ce maka haramun ne shirka ne amma ya ce gashi almajiransa istagasu bihi sun nemi taimako da shi sun nemi taimako ashe kaga tun a zamanin sa almajiransa suna yin istigasa da shi to bari sai ya ce wabi gairi da ma wani na fi hali gaibati na lokacin da bamu nan anhum ya ce fara auni ya ce almajiran nan nawa sai suka ganni au zaka al'akar ko suka ga wancan mutumin allazi istaga su bihi wanda suka nemi taimako da shi ibnu taymiya ya ce suka gan mu ji ina mun zo fil hawaii a cikin iska aha ka ji bokan gaskiya ko boka na gaske ibnu taymiya ya ce sai ga mu nan mun zo a cikin iska ya ce wa dafana anhum muka tunkuɗe musu bala'in da suke tsoro ya ce walamma haddathuni bi zalika lokacin da suka bani labari cewa sun ganni na zuwa iska na tun kuɗe musu bala'i bayyantu lahum sai na bayyana musu anna zalika cewa wanda suka gani a kamanni na din nan inna ma huwa shaidanun shaidan ne ya zamanto ibnu taymiya inna ma huwa shaidanun shaidan ne ya zamanto ibnu taymiya tasawwara bi surati yayi zamanto kama irin kamana wa surati gairi ko kuma ya zamanto kama irin na wani na mina shiyuki daga cikin shegunai allazi istagasu bihim wanda suka nemi istigasa da shi yace li yadhannu anna zalika karamatin lishekhi domin su zaci wannan karama ne na shehin nan ya ce fatakuwa a za'imuhum himmarsu sai ta ƙara ƙarfi filistigasa ta yuki ta yadda suke yin istigasa da shehulai alga'ibi na waɗanda ba sa nan walmayiti na waɗanda suka mutu wa hadha min akbaril asbabil lati biha ashrakal mushrikuna wa abadatul awthan yace wannan yana daga cikin dalilan da ya jawo mushrikai suka yi shirka da masu bautan gumaka muhallu shahid nan ibnu taymiya me yace yace me yace shedan yana zamantowa kamanninsa mu muka faɗa shedan ya zama ibnu taymiya in kaga shedan kaga ibnu taymiya shi waye ya faɗa shi ibnu taymiya da a cikin littafin sa a duba majmu'ul fatawan babu a zuwa kama mu aha ashe shedan ibnu taymiya shedan ne daga yanzu kaga ibnu taymiya yace shedan ne ta sawwara bi surati yayi shiga irin nawa duk ya rasa arnan duniya da zai shiga da su sai ibnu taymiya akwai bayani amma dai muna jiran malaman wahabiya da katira da farafi sannan su zo su yi mana bayani ya aka yi shedan ya zama ibnu taymiya kuma shi ibnu taymiyan yake faɗa a ina ya ga shedan din a ina ya ga shedan za su zo su yi bayani ba ruwanmu ba ruwanmu mu karantawa muka yi in babu a ce babu ya aka yi ibnu taymiya ya zama shedan to a doba juz'i na sha uku shafi na casa'in da uku za a ga mai ibnu ya yace kama jara mithlu ya yace kamar yadda wannan abin ya faru da ni kuntu fi misra wata rana ina misra fi qal'atiha a prison din misra an kulle ni In inji ibnu taymiya yace lokacin ni prisoner ne an kulle ni sai yace wajara mithlu hadha ila kasirin yace wajara mithlu hadha ila kasirin min turki min nahiyatil mashriq wa ƙala lahu zalika shaksu ana taimiya ya yace lokacin yana cikin prison kawai mutanen toki waɗanda suka zo daga yankin toki inji inji shi sai yace kawai sai wani mutum ya zo ya bayyana musu sai yace musu ana ibn taimiya aini ne ibn taimiya shi kuma lokacin yana cikin prison yana kulle yace falam ya shukka zalikal amiru anni ana huwa sarkin nan a lokacin da wannan mutumin yace mai ibn taimiya ne bai taɓa yin kokontan cewa mai maganan nan ibn ba ne. ya ce wa akhbara bizalika ya malika maridin malika maridin wa arsala ya ce wa arsala bizalika a malika wa arsala bizalika maliku maridin ila maliki misra ce shi wannan sarkin ya tura wa sarkin misra dan aiki wa kuntu fi sijini ibn taymiya yace lokacin ina cikin prison yace fastaza abu mu zalika sai suka ga girman wannan abin suka ce ya za a yi ibn taymiya yana cikin prison kuma mu ganshi a waje wa ana lam akhruj min al habsi ibn taymiya yace ni kuma ko fitowa ma ban yi ba daga yanda aka tsare ni yace walakin kana haza jinniyan ibn taymiya yace wanda suka gani din nan yace musu shi ibn taymiya ne yace jinniyan yace aljani ne yuhibbuna aljanin nan yana matukar son mu wallahi ƙarya ne ba wani aljani da ya zo rufa'i da ya yi musu ya fita daga cikin prison din boka ne rufa'ido ba wani aljani ƙarya ne rufa'i da ya yi ibn taymiya ya ce wai aljani ne ya zama shi da ya zama shi kawai sai ibnu taymiya ya ce wannan aljanin yuhibbuna yana kaunan mu yace fa yasna'u turki' tatar misla ma kuntu asna'u bihim wannan aljanin sai ya je yana aikata wa mutanen tatar yana yi musu abin da nake musu yace lamma ja'u ila dimishk lokacin da tatar suka zo dimishk kuntu a ad'uhum ila islam na kasance ina kiran su zuwa musulunci fa idza na daka ahaduhum bi shahadataini in dayan su ya yadda ya karbi musulunci a da'amtuhum ma yassara. sai in ciyar da su abin da ya sawwaka yace fa amila ma'ahum mithla ma kuntu a'malu sai ya aikata musu irin abin da na kasance ina aikata musu wa arada bidhalika ikrami aljanin nan yayi haka ne dan ya karrama ni li yadhunna zaka anni ana alladhi fa'altu domin waɗannan mutanen su zaci ni ibnu taymiya ni ne na aikata wannan abin aljani a suran ibn taimiya shedan a suran ibn taimiya duk wa ya faɗa duka ibn taimiya to bari ku ji ƙaryayyen da ta fito bari ku ga yanda muka shaƙe wuyan ɗan harrana karatun mu mun sha karanta muku ibnu taimiyya lokacin da tatar suka zo za su yaƙi dimishk ibnu taimiyya yanda ibnu alƙayyim ya kawo ya ce ya ce annal hazimata wa da'irata alaihim in ji ibn qayyim ibn taymiya ya ce na rantse da Allah tar din nan su za su ruguje wa anna zafara wa nasara lil muslimina rinjaye da nasara kuma musulmai ne za su yi rinjaye a kansu wa sama ala zalika aksara min saba'ina yaminan ibn taymiya ya rantse so saba'in fiye da so saba'in fa yuqalu lahu qul insha Allah sai a ce wa ibn taymiya kace insha Allah kace insha Allah fa ya ƙulu ibnu taimiya sai ce insha Allahu ta haƙiƙan la ta'liqan na ce Allah yi dole amma ba zan sa ban allaka abin da cewan Allah zai yi ba dole kawai Allah zai yi wa Allah dole to ku ji ƙaryan yadda ta bayyana ka ce lokacin da tatar suka zo ibn taymiya ka ce za su ruguje za su rushe musulmai za su yi nasara ta yadda muke ce muku yakin nan karya ne ba yi ba karya yake yi karamun da suke jona mai karya ne sai ga shi a nan cikin majmul fatawa kuma an ritsa shi yana cewa su waɗannan tatar ɗin sun zo da mishk ibn taymiya yana ɗaukan abinci da alewa yana ba su in ka yadda zaka karɓi musulunci sai ya baka alewa oh yakin kenan da kace ka yi har ka rantse so saba'in in ma dai ya zamanto ɗayan biyu in ma ka yaƙe su sun shiga musulunci in ma kuma ba kan su kai ba ɗaukan abinci kai ka lallaɓe su ka ba su wannan abu ne mabambanta kun ga yayi munafurci shi kadai ya kama kansa shi kaɗai ibnu taymiya ya kama kansa kuma gashi a rubuce duka wancan ɗalibinsa ya rubuta ibnu al cikin madariji salikina cewa ya ce sun yaƙi tatar a nan kuma ya ce ba yaƙan tatar ɗin suka yi ba a'a abinci yake ba su in ka yadda zai baka za ka karɓi musulunci sai baka abinci kun ga wancan magana an ƙaryata ta yasu yasu kun ga yadda muka shaƙo su fito ka ce ba haka bane kuma ibn taymiya ya ce aljani ne yayi wannan abin ya ce lokacin ina misra kuma yana misra amma aljani ya zo yana taimaka masa da aikin da yake yi na taimakawa tatar can kuma ya ce a shaidan ne ya bayyana a suransa <coughs> alhamdulillah duk shi kadai to ina habiyan ina habiyan to wannan kenan to bayan haka bari ku ji in ƙara sa muku wani malamin su wani mai mugun ƙarya bari ku ji me ci shi kuma da an tambaye shi ne su waye wahabiya <laughs> kun san me ci yanzu da Allah an ce maka waye wahabiya waye wahabiya hatta a bin baz ya faɗa usaimin ya faɗa in an ce wahabiyawa su ne wahabiyawa amma aka tambayi khamisu wani wai sunan shi khamisu aka tambaye shi zai ce wai wahabiya wani mutum ne wasu mutane ne da ake jingina su wani mutum wanda wannan mutumin ya rasu bayan annabi da shekara ɗari biyu wai tsakanin wannan mutumin da ɗan abdulwahabi kusan shekara ɗari dubu da ɗari ɗaya kai ka ji wai tsakanin ba wahabiye wanda ake ce musu mutanen da ake ce musu wahabiyawa tsakaninsu da annabi shekara 200 shekara 200 wanda dan abdul wahabi har yanzu ba lallai ya kai shekara 300 ba ba lallai ba da sa amma kaji ya ce wai tsakaninsu da manzala shekara 200 bari ku ji an tambaye shi waye wahabiyawa shi kansa sai da yayi dariya saboda ya san ƙarya yake yi bari ku ji <laughs> yanzu Allah ya uwa kai yanzu kana ganin ni ko wani dan dariƙa bayan ya yarda shi dan dariƙa ne zaka zo ka same shi sai ka ce mai kai dan dariƙa ne sai cewa ah, yan dariƙan tijjaniya wasu mutane ne da aka yi su tun <laughs> zamanin annabi <laughs> shekara ɗari ni ta ya zaka yi ai ina ga in duk zaka ɗauko gushewan hankalin duniya ka yaba min kana ɗaga ni zan ce maka ni dan dariƙan shi tijjani ne ba abin da zai kusa da daga kan wannan abin saboda na yadda da abin da nake kai na san akan daidai nake amma yanzu samu dan izala a cikin goma ka same shi ka ce kai dan izala ka cewa ni fa ni fa ba dan izala bane ni kawai ni kawai musulunci nake bi ya san illa izalan wallahi in kun ga wanda yake da ce shi dan izala ne he wanda yake ci da ita tana ma ta zamo mai famfo yana gwamutsa amma ka ɗori sa ka je ka zauna sai mutum ya gama sun fito daga masallaci sun yi karatun izala ka ce mai kai dan izala a ah, malam ka din ce mun dan izala ni fa ba dan izala bane ni kawai sunna nake bi interview kun gani right wani dan dariƙa ne aka zo ka same shi ka ce kai dan dariƙa ne cewa gaskiya ni fa ba dariƙa nake yi ba kawai ni musulunci nake bi ba a taba haka ba kuma ba za a yi ba sai dai in ba dan dariƙa bane sai dai in ba dan dariƙa bane sai sa wanda ya fito ma ya ce a gaskiya da na yi dariƙa ko ni dan dariƙa ne amma kaza ba daidai munafiki ne ba dan dariƙa bane dan izala ne ya ji matsa da ya rasa yanda zai zaka ya ce da na yi dariƙa to wannan shine sharrin izala interview ya ibadallah tabihu ku duba mutum ka sharara ƙarya irin wannan ka ce wai wai wai wai wahabiya wata firka ce da take nan shekara 200 bayan rasuwan manzo Allah ma na tun lokacin tabi'ai ko akwai tun lokacin tabi'ut tabi'in lokacin su imamul bukhari fa kenan wato aka samu wahabiya dan abdul wahabin da rasuwansa ko gaba ɗaya da samun shekara ɗari uku bayan kai yana nan amma ku duba sharara karya irin na wahabi shi kansa da zai yi maganan sai da yi dariya to kun ji wannan to yanzu mu dawo yana ɗaya daga cikin abubuwan da na gaba wanda za mu danna muku kafin mu buɗe waya wato wahabiya Allah yana faɗa wa lima ƙuluna ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abin da ba za ku aikata ba wahabiya ne zai zo ya gama kafirta ku ya gama mushrikantar da ku ya gama bid'antar da ku ya nuna muku abin da kuke kai ɓata ne abin da kuka yi kaza bata ne amma kuma in ka kama shi sai ka ga yana wannan abu sharram kana kama bawabiya sai ka tarar yana wannan abu in ba ku misali cikin sauki yau wahabiyawa musamman kun ga kwanan nan da dakta jaki na garin nan namu dakta jaki ya fito yake cewa wai wani ya fito ya hada hotonsa da wata mata da karuwa yake cewa ya kira ta karuwa yanda ya faɗa shi wai ta fito ma kirjinta a waje da sauransu ya ce shi ya yadda da hoto to don Allah ku tambayi wahabiya duk malamin wahabiya wanda kake so yanzu rubuta sunansa a google sai ta kawo maka hotunansa kuma sai ta kawo maka hoton da yana tsaye yana kallo aka yi hoton to wai ina hadisan da kuke jawowa kuke cewa hoto haram ba ku ne kuke kiran kanku ahli sunna ba ina hadisan hadisan da suke cewa hoto haramun ne yanzu kuma a kama ku kuna yin hoto ina suke ina hadisan maƙaryata mayaudara bari ku gani hatta a cikin masallatansu gurin koyarwansu sun faɗa hoto shirka ne hoto annabi ya hana sa hoto wani naje na same shi wai zai je wani gida riƙiya wai yana musu waya ko in akwai hoto a gidan ku fitar in akwai ka me alaka aljani da hoto aljani ne zai sa a duk gurin da ina ka taba karanta an ce hoto ne ke zaune da aljani wani fa muka kama shi mugun bakin munafiki yana cewa wai idan aljani ne ya jawo asuman wai karke me alaka aljani da asuma ba za ku gaya wa mutane gaskiya ba aljani ne yake sa asuma da yake kai tataccen munafiki ne ba wabi to bari ku ji abinda zai ba ku mamaki ba sun ce hoto haramun bane haka sai yawa hoto ga zaka kaza za su za su jawo maka hadisan kalas in an ce musu to ya za ka yi da hotunan jikin kuɗi a wannan ai larura ne da hotunan passport duka larura ne ya jawo amma fa gashi ana mai bidiyo kamar yadda kuke kallo na kuma sunan bidiyon nan ko kaki ko kaso sunan sa hoto to bari ku ga abin mamaki <laughs> bari ku ga abin mamaki ga wani malamin su bari mu gani hoto ne a bayansa ina sunnar take yau bari ku kalla neman abinci kula da tarbiyyar yaya ke kuma zaman aure ya zo idan ne ki duk wanda bai yi karatu ba ya kuskure ya bata wa kansa lokaci wallahi ka zama suri wallahi sai dai a ganka a ce Allah sarki ne. kuma duk mai hankali a cikin ku ya kamata ya san shi waye kuma a wace ƙasa yake ka san dai a Najeriya dama to mahalli shahid kawai yan uwa ba abin da ya faɗa ba kun ga bayansa hoton wa kuka gani hotonsa yana zaune sunan shi sunan shi ahalis sunna ina sunnar to na ji iko Allah yau a wajen wahabiya ƴaƴan banza kai in ji in ji mutanen mu na sakkwatawa wahabiya saboda Allah saboda annabi kun ce hoto haramun ne ka je ka gantsare kawai ka sa maka jebegegen hoto gunki a baya kana kallo to ina sunnan na ma wannan sunnan kuke koya wa mutane to wannan kun ji na ɗaya kun ga ya shin abinda suke faɗa sun aikata ba su aikata ba amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli la kastaqini kamar yadda al-Imam al-Busiri ya faɗa ko tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum kuna umartan mutane ku ce su yi kaza amma kuma ku mance da kanku saboda Allah saboda Allah wannan wani irin sifa ce to abin da zai ba ku mamaki bari ku ji wannan bidiyo ne sananne kowa ya san shi amma dai dan mu nuna cewa suna faɗan abin da ba sa aikatawa ba gaskiya ba ne mutane a daina yaudaran ku da sunan sunna ku kalla shararren bidiyo da kowa ya bare taitis na duniya na yanzu wanda akwai jama'ar da gaba ɗaya su da kansu sun gamsar da kansu ma sun haƙura da rabon lahira wallahi al'adim akwai amintacciyar magana wani mutum ɗaya ne ya samu kujerar mulki a ɗaya daga cikin manyan chambers na ƙasar nan shi ya tashi yana academic cycle sai ya ci zaɓe ya taba dan albashin sai yana eh, karba a jami'a dubu ɗari da yanka zuwa dubu ɗari biyu da yanka tsanani ya kai ɗari uku ko wani abin da ya kama da wannan at that time da ya je can kawai yana zaune sai ya ga alat ya shiga akawun ɗinsa miliyan nawa ya ga wajen miliyan goma sha biyar ya ce kai wannan kuɗin kuskure ne don shi bai taɓa tunanin ma zai mallaki miliyan biyar ba a duniya balle miliyan sha biyar ana zaune ba gade ba sai ya ga wani alad miliyan arba'in ya shiga sai buga abokin sa ya ce ni fa kuɗi ta shiga akawun dina kuma fa ba a fara aiki ba ya ce na waye ne ya ce naka ne ya ce namu duka gaba ɗaya ko na ni kaɗai ce ni kaɗai ni kaɗai ya ce eh. ya ce shi bai gamsu ba sai ki taɓa kudin bayan sati sai ga 70 miliyan ya shiga akawun nan ya sake buga ya ce wani kuɗin fa ya shiga ya ce masa naka ne ya ce ni kadai ko dukanmu ya ce ni kadai sai ce abokinsa don Allah da wannan kudin talaka da muke riba kana ga za mu ga annabi a kiyama kuwa sai abokin ya yi dariya ce kai daman annabi kake son gani ka zo nan cikin mu daman ka ga niyan ganin annabi wallahi ya ce haka ya gaya masa ya ce kai daman kana niyan ganin annabin ka zo na ya ce haka ko ya ce a wallahi in dai annabi kake son gani wallahi tallahi ka bar wajen nan mai ganin annabi wallahi ba nan ya zo cikin mu ya zauna ba in dai annabi kake son gani ce wallahi ka gwargana ya ce wallahi aminin sai gaya mar da ya shekara hudu a wurin yanzu suka ci gaba da yi ya ce in dai dama akwai ganin annabi a ajandan kakiya ba ya ce wallahi gaskiya nake gaya maka nan ba naka ne ya ce ko kuma hakura ke ya ce ni dai ban gaya maka ban ba in dai kana da ajandan ganin annabi a kiyama to wallahi ga hakura ni dai ban ce ma komai ba shi kuma ka sauki wannan fa shine shi self examination da ya kansa shi ya riga ya cire ganin annabi a cikin ajandarsa kuma ya ce duk mai son ganin annabi ya bar wurin nan in dai anan ne ya ce wallahi wallahi in dai kana son ganin annabi ka hakura shi maka alkhairi ya ce ba wai magana ce ta wasa ba duk wanda ya buga ci aminan sai suke kudin ya maka ya sai ce sai su yi dariya su kai ba kauye ne ya ce to waɗannan talaka suna kwana da yunwa suna kwana babu abinci asibiti ba magani mu zo muna ɗiban wannan kudin kuma mu ce Allah zai dada mu kuma mu ce talaka muke wakilta ya ce wallahi ba su muke wakilta ba yaudara su muke yi amma umar bin al-khattab shi amirul mu'min ke ga kansa ko kai ta gawa ko Allah ya maka azaba yan uwa kowa wannan bawan Allah ya san kowa ya san matsayin sa yanzu to yanzu me hikiman wannan wannan me hikimar sa ka faɗa abin da ba za ka aikata ba baki shi ke yanka wuya ma'ana duk wanda yake cikin wannan gurin ba zai ga manzo Allah ba ma'ana malam ba zai ga annabi ba alahira. lahira talakawa suna kwana da yunwa yanzu talaka a najeriya baya kwana da yunwa wallahi tallahi ana samun wanda bayi da abincin da zai ci yau sai ya fita sai ya je ya nemo bayi da abincin da zai ci gobe sai ya fita ya je ya nemo a nan kasar najeriya ana samu su suka fi yawa asibiti yanzu akwai magani asibiti babu magani kowa ya sani asibiti babu magani akwai tsaro ba tsaro to wannan muryar lokacin da ake gaya wa mutane kun zauna kun ya haka kowa ya yi ɗame ɗame ana gaya maka sunna ka zama da kanka wawa Allah ba zai muku uzuri ba wallahi mabiya wa wahabi Allah ba zai muku kun san me dalili wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita yaki wani sahabi sai ya zo sai ya ce musu sai ya ce musu sai aka hura wuta sai ya ce musu su fada suka suka ki su fada suka ki su fada bayan sun fada da suka je aka yi ta jayayya dai yana kaza kaman zai gwada su saboda shi ne manzo Allah ya nada su ya nada shi shugaba a kansu da aka ce aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun rabu wasu suna so su fada wasu ba sa so su fada manzo Allah ya ce da sun shiga ciki wallahi da ba za su fita ba har abada hadisi sahihi kawai dan mutum ya ce maka ka fada cikin wuta sai ka fada mutum ya zo ya ce maka shi yana so ya hada ka da sunna ba za ka yi nazari ba ka ga wace irin sunna ya hada ka da ita ku yi ta bari waɗannan mutanen suna raina ku suna maida ku ba ku san me kuke yi ba saboda Allah da annabi yanzu me yi amfanin irin wannan ku umarci mutane ku ku ki ku yi aiki da shi wannan shine wahabiyanci wannan shine wahabiyanci wanda ya ga zai dena ya dena wanda ya ga zai ci gaba ya ga ah, mu sunna sunna sunna haka ko duk waɗannan hujjojin da muka baka har yanzu ka gamsu sunna suke koya maka har yanzu ka gamsu sunna suke koya maka ku ji tsoron Allah ku faɗi abin da yake shine daidai wannan kenan to bayan wannan abin da zan samu ku na ƙarshe daga cikin sufofinsu sufofinsu nan shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi sahihi wanda manzala ya ce wailul lillazi yuhaddithu fayakdhiba fayakdhib liyudhika alqauma wailul lahu wailul lahu manzala ya ce azaba ta tabbata ga wanda yuhaddith zai buɗe baki ya yi ta magana sannan kuma fa ya ya yi ƙarya in ji manzo Allah ya ce me yasa zai yi ƙarya li hikal kauma domin ya sa mutane dariya manzo Allah ya ce wailul lahu azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata gare shi ka zo da sunan mimbari kana kan mimbari sunan ka malami ka buɗe baki ka yi ta sharara ƙarya dan mutane su yi dariya ta yadda an ce maka a ina wannan abin ya faru me gaskiyar labarin ba za ka iya kawowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun. kun ga anan mu sunnar manzo Allah muka faɗa to bari mu gani akwai masu yin haka a cikin su ko babu akwai masu yin haka ko babu gashi ga abin da ga ga ga abin da suka faɗa ku ji shi akwai wani malamin mu a Najeriya a Kano Allah ka gafarta masa Allah ya masa rasuwa sun dare tare da matarsa sai zai wa amarya kun san abin da ya faru ita matar gajera ce sai wa amarya amaryar duwa ta bi gidan tsawo amarya ta tare ashe san da amarya ta shigo uwar gida ta hange ta an gwada mata ita ta ganta wata doguwa ta fi ta tsayi ya ce da sassafe sai uwar gida ta fara shara a tsakar gida ya ce wani ban taɓa ganin tana shara da asuba ba sai rana ya ce tana shara kuma tana waka shata sai ga waka shata a gidan mala tana shara tana na gode wa amadin Gaya na gode wa amadin Gaya malam yace da tsaya dai ina saurare ina gani ko Allah yace tana yi sawa kusa da dakin amana sai ta daga murya da wuya dogo ya samu natsuwa Zana <laughs> tsakanin ku da Allah na ina na gode wa Ahmadu gaya da wuya dogo ya samu hankali na gode kowai tsayi ba shi natsuwa in kana musu ka kalli raƙumi na gode ya ce to ya sa ni ma na iya waƙar. Ya ce ni ma sai na leko sai na ce ƙorƙet ƙorƙet in ji zabuwa na ce yana faɗin haka sai sun ce faɗin ya ta miƙe ta ce mana miƙin Allah ya ce zabuwa ya ce ban gane wa ce zabuwar ba daga kira ba kana ce ki ce ƙarya kake fara bikin Allah wato dan ka gama taka doguwa ni gajera kashe mun zabuwa Allah ya isa sharar ma na fasa yan uwa kun ji wannan maganan wani ya ce Allah ya bada lada to ban san me yasa ba ayar qur'ani ya karanta ko me ya karanta uku ga manzo Allah yana faɗa qala sallallahu alaihi wa sallam an zo dan bangon ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wailul ladhi yuhaddith azaba ta tabbata ga wanda yake magana fa ya yi ƙarya liyudhikal qauma domin ya sa mutane su yi dariya wailul lahu azaba ta tabbata gare shi wailul lahu azaba ta tabbata gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yanzu da ni da shi waye ahlus sunna ni ko shi in ka je wajen Allah ce mai ya koya maka wani sunna ka ce ya koya maka kurket kurket in ji zaguwa Mhm. ya koya maka kurket kurket sunnan kenan kurket kurket in ji zabuwa wannan ne sunna haula'i humul wahabiyya mal la ya'rifhum faqad hana alwaqtu an yata'arrafa alaihim wanda bai san su ba yanzu ya kamata lokaci yayi ka san su wannan shine sunnar da ake koyarwa an raba mutane da bayin Allah an raba su da malamai na Allah an raba su da neman karatu an raba su da neman kaza baka zuwa ka nemi karatu an koya maka kin musulmi yanda kake kin musulmi baka kin kafirai haka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su ya faɗa ya ce yuqatiluna halal islami wa yad'una ubadal ausani duk yanda kaga wahabiyawa zaka ga suna yakanwa suna yaƙan musulmai kuma suna barin kafirai duk wannan abubuwan yan dariƙa mushrikai kafarai yan bid'a mushrikai kafarai yan bid'a da sauransu in ka je a Neja Delta ko Abeokuta ba za ka ga asararsu ko ɗaya ba sai waɗanda suke cikin musulunci suke kokari su yaka cewa manzan Allah su su yaka cewa manzan Allah ba su da wani in ka wa bawabi yana cikin farin ciki ya ce kai su wuta ka ce wane yana cikin jahannama kalas na cikin farin ciki ta biyu ya ibadallah waɗannan mutane ba su da alaƙa da sunnar manzo Allah in ka yaudari kanka ka saki aka je lahira aka tsayar da kai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ka ce waɗannan su ne suka nushe ka ka je lahira da waɗannan kan dai ka ce baka je ba sako ya je maka haka ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya sa jama'a su gane Allah ya sa su gane duk da alhamdulillahi ana samun ganewan kullun ganewa ake ana ta ganewa ana ta ganewa wallahi ana ta ganewa ana ta ganewa kuma insha Allah gobe za ku sha wani mamaki ko wani bidiyo da naga suna yadawa gobe muna da wikifa tsakanin mutane biyun Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah tsakanin awwalu albani kwaya zaria da jafaru kano eh gobe muna da wikifa da su in ta kama watakila da safen yi karatu ko kuma da daddare duk yanda ake ciki za a ga sanarwa muna da wikifa da waɗannan mutane biyun za ku sha mamaki a kansu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ganar da mu ko da yake gobe alhamis insha Allah muna da karatu a fejin takalmin shehu muna da karatu tare da shi to watakila ko karatun namu ya zo da safi ko kuma ba mu samu lokaci ba mu kai shi jibi za a sha mamaki a kansu ba ƙarya ba yaudara za ku gani insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya datar da mu Allah ya sa a gane waɗannan mutane su gane cewan abubuwan da suke yi kuskure ne kuskure ne su daina yin wannan abubuwan da suke yi da yardan Allah Allah ya ganar da su Allah ya dacar da mu kuma za mu buɗe waya insha Allah kira ta wasu za mu ɗauki kiran mutane kaɗan mun ɗauki kiransu insha Allah sai mu tashi a program ɗin wannan dai mu muna yi ne lita iya uzunin wayya in sun ga dama sun gyara shi kenan in ba su ga dama sun gyara ba wannan damuwansu eh damuwansu amma dai kai dan uwa muna yi dan kai ne ka tsira da kanka ka tsira da kanka ka tsira da kanka tsira da kanka ka dai ji alamansu to waɗannan dukkansu gaba ɗaya abin da zai baka mamaki gwamma suso dubu ɗari akan akan dakta jaki <laughs> dan dakta jaki in ka gan shi kawai ta'addanci ne ya cika kwakwalwansa ba abin da yake bukata ban da ya ga ana zubar da jini a tsakanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya cika kwakwalwan Dr. Jaki kenan da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da su gaba ɗaya Allah ya sa su fahimci wannan abu da suke yi ba tsari ne na musulunci ba kuma ba zai zamanto musu mai ido ba wannan abin da mu muke so kenan wahabiya su gane Allah ya datar da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu buɗe layi yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗauki za mu ɗauki kira ko kira ɗaya ko biyu haka insha Allah ga wasu kira sun fara shigowa ba tsari ne na musulunci ba kuma ba zai zamanto musu ɗa mai ido ba wannan abu insha Allah ga wasu Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa alaikum salam Assalamu alaikum. Wa alaika salam muna jin ka fa. Ya ilahi muna jin ka. Assalamu alaikum. Ilahal alamina muna jin ka muna jin ka. Assalamu alaikum. Kira sun fara shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaika salam muna jin ka. Assalamu alaikum. Ya ilahi. Ya dai muna jin ka, muna jin ka, muna jin wa alaika salam muna jin ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam malam baka jin mu ne? السلام عليكم إلهي wayan ne ta fara zafi masu kiran sun yi yawa Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ana jin mu? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. To, Assalamu alaikum. wa alaikas salam wa rahmatullah ba a jin mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikas salam wa rahmatullah yan uwa ku ya hakuri assalamu alaikum wa rahmatullah bari yi wani abu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah bara dan yin rubutun ɗin wayan watakila an yi a abin da muke faɗa shi ne yan uwa wanda duk ya kira idan zai yi magana na farko muna son da Allah da annabi ka tsaya a kan maudu'i akan abin da maganar da muke yi kar a shiga daji a shiga wani waje mun tattauna kadaya kamar haka na farko mun tattauna menene matsayin ƙarya a musulunci karya dai ba abu bane mai kyau saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan kuma muka kawo ƙarerayi da malaman wahabiya suka yi daga cikin waɗannan ƙarerayin da suka yi mun danna ƙaryan wani malamin su na Gombe na farko wanda yake cewa wai ya haɗu da Shehu Ibrahim wanda Shehu Ibrahim ya rasu lokacin yana ɗan shekara shida <laughs> amma ya ce ya haɗu da shehu barayin a saudiya har shehu barayin ya mai addu'a aka ce waye wannan ya ce shehu <clears throat> wannan kabiru gombe ne ga wannan abin ba daidai ba ne ya kamata a ji tsoron Allah in za a yi magana a yi magana gaskiya wai shata yana faɗa ya ce komai za ka faɗa faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya ko in ji wani mawaƙi to da haka mu abin da muke faɗa kenan dan Allah da annabi da abin da za a faɗa a faɗi gaskiya in an faɗi gaskiya to in Allah yadda duk abin da ka faɗa in dai gaskiya ne to duk abin da gaskiya ya jawo maka to ta biya amma dai ƙarya shine addinin wahabiya kuma shi muke kira da a guda da a guda domin mutane su san me ya kamata su yi insha Allah tabaraka wa ta'ala da haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace a <clears throat> mun ƙara buɗe wannan wayan insha Allah Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum malam kaɗan yi baya da rediyon naka ka yi baya da rediyo yake wayar da kake sauraron karatun e eh. salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da muke tare. Maulana kana tare da Muhammad Abba daga Benue, Makodi. Malam Muhammad Abba akwai tambaya. e maulana mun kira ne mu muku godiya a bisa wannan jihadi da ake yi na malam an maulana shehi sannan kuma muna addu'a Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to mun gode kuma wa jazakumullahu khairan amin maulana alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa wa barakatu mai magana abdurrahman muhammad gwani daga damaturu jihar yobe to barka mal abdurrahman muhammad gwani akwai tambaya a tambaya akwai ya sai dida ni ma ina kan wani tafiyar wahabiyan kuma tsakani da Allah yanzu na gane na barta Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka muku da mafificin masha Allah gwani masha Allah gwani alhamdulillah wannan abu ya yi kyau kwarai da gaske musamman mutanen Maiduguri su wallahi yaudaran mu ake yaudaran mu ake yi yanzu mun gane to alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya saka Allah ya yawaita mana irin ku masha Allah masha Allah alhamdulillah wannan nan wannan ne an an samu daman an tashi a karatu za mu yi magana da yake yanzu akwai masu kira da yawa akwai masu kira gaskiya ne a ba su dama su shigo mun gode malam yawa masha Allah مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم دوم يا شيخ إبراهيم عمر نعم إبراهيم عمر إيه، أنا ما ألكون دا أبو الحسنين أبو الحسنين نعم أكوي حسنين دين كوكما الكنيا أكوي إن شاء الله تعالى daga كانوا سؤال الله مسؤال البركة نعم daga a gurguje na bibi program. Na'am. So akwai abubuwa da kuma sharadi da malam ya sana cewa ba za a fita daga maudu'i ba. Allah ya sa ka da alƙarfi. To abin da nake so in ce malam anan shine ishu na wasu labararraka ko wasu abubuwa da ake ɗaukowa a sa na wani. Na'am. Kana tare da ni? Ina tare da kai. a wasu daga cikin abubuwan da ka sa musamman zan baka misali da wani karatu guda daya na shak biyar gombe da ka saka bayan da ya akan mata guda biyu kana tare da ni akan mata guda biyu hello ina jin ka tare da ni ina jin ka ana jin ka sosai ci gaba da magana yawa yanzu kai da kai bayani kai ta wata hanya ka bi ka tabbatar da gaskiyar abin ko kuma kishiyar haka hmm. na tambaya na ɗaya kenan na ɗaya kenan sannan na biyu abin da nake tambayan malam shine a musulunci akwai akwai kakaci ko raha hmm. Na tambaya ta biyu kenan tambaya ta biyu hello malam kana tare da ni ina jin kafa na yi shiru ne na baka yawa to tambaya ta uku kuma shine ban sani ba ko malam zai bani dama dan yi masa wata tambaya akan wata ka'ida ta larabci dan ya dan yi min karin bayani akwai kara mun yi maganar ta anan ne a ba mu yi maganar ta ashe sa na ce in malam zai bani dama to ba dama a yi insha Allah lokacin da muke karatun larabci muna yi insha Allah a yi magana a kai to kana ji malam kafin ka yi min bani amsa na'am assalamu alaikum akaram kallah ban sani ba malam da magana muna jin ka yawa kana ji ya ilahi ana jin ka nayi shiru ne na barka dan kai magana kana ta cewa ina yawa ban sani ba malam ko yawa ban sani ba malam ko yana da eh, yana da buƙatar misali idan ya bana ansa inda wani abu da zan faɗa ni ma nan faɗa. Eh zan tsayar da kai amma in na baka amsa in ka ji amsar ba ta yi ba yanda ka bugo sai ka ƙara bugowa insha Allah. ba matsala yan uwa da Allah kafin a ɗauki kiran wasu wanda yana da haƙƙi in ba shi amsa eh, cewa mala ya ce wai wata hanya na bi don in tabbatar sa na farko maganan da kabiru gombe ya kan mata biyu eh, da yake cewa wai wani wanda yake zo kurket kurket in ji zabuwa wakan da ya yi dinnan. to da malam ya san abin da yake yi shine abin da zai fara magana ba ni zai bukata da hujja ba an gane albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala ankara haka manzo Allah ya faɗa hujja ba ni zaka juyar wa kace ina hujja ba manzo Allah ya ce an ana wani abu na alal mudda'i shi da yayi awan wannan abin ya faru shi muke bukatan ya kawo mana hujja qara'in da za su tabbatar mana da faruwan wannan abin wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu wai malaman balaga suna cewa ba wai ba haka ne alkhabaru yahtamilu sidqa wal kadhiba shi labari in dai labari ne yana iya kunsan ƙarya yana iya a kunsan gaskiya fa in kana qailuhu sadiqan kanal khabaru sidikan idan mai faɗan labarin ya zama zamanto magaskaci ne akan labarin kuma ba a yawan kama shi da ƙarya labarin da ya zama na ya faɗa ya zama gaskiya idan ya zama na maƙaryaci ne ana kama shi da ƙarya abin da ya faɗa ya zama ƙarya sai ya kawo hujja yanzu misali ka zo kana maganan cewa kurket kurket in ji zawa kana waka kana kaza kana kaza kana kaza shi fa da ya kawo mu ba mun labari ya ce wani malamin su waye malamin a Kano na ɗaya kenan za mu yi wannan tambaya waye malamin shi a gabansa aka yi sannan da ba mu kama shi da ƙarya ba to da kaga da sauki amma mun kama shi da ƙarya to kama shi da ƙarya ya tabbatar mana wannan labari ƙarya ne sannan kuma faɗan wannan labarin akan mimbari uwa uba me aka koya wa mutane me alakan wannan abin da sunnar annabi wannan labarin me alakarsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai malam ya yi tambaya na biyu ya ce a musulunci akwai kakaci ko raha wannan shine tambayansa ma'ana akwai kakaci ko raha akwai akwai kakaci ko raha gaskiya ne sai dai duk kakaci da raha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamzahu wai wallifu marratan manzo Allah yana bada dariya yana yana dan wasa wani lokaci amma kuma ka duba duk hadisan abin da suka rawaito suka ce manzo Allah duk abin da ya faɗa ko a wasa ya gaya maka gaskiya ne annabi baya ƙarya kakaci sai sa muka kawo shi musuluncin da ya gaya maka akwai kakacin sai kuma ya kawo maka hadisi ai na kawo hadisi manzo Allah ya ce wailul lil ladhi yuhaddith yakdhib li yudhika al qauma wa wailul lahu wailul lahu tar da wanda azaba ta tabbata ga wanda yake faɗan magana dan ya sa mutane su dariya yanzu shi wannan maganan kabiru gombe kakaci ne wanda musulunci ya yarda da shi tunda musulunci bai san kakaci ƙarya ba ba kakaci da ƙarya ba ƙarya da kakaci haka manzo Allah yake shi kuma nashi karya ne kuma kaga mun kama shi da ƙarerayin nan ba ɗaya ba ba biyu ba mun kuma danna kaji ma'ana sauran duk ƙarerayin da muka kama shi da shi ka yadda kenan to wannan shine tambayoyinka guda biyu in ka ji ba daidai ba insha Allah tabaraka ta'ala sai ka bugu mm, ba dan jayayya ba dan neman fahimta insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikassalam wa rahmatullah barakatuh Allah gafarta malam barka da kogari. Almajiri barka da ya himma. Lafiya alhamdulillah ina kiran ka daga nan kasar Libya. To barka masha Allah barka da bugu. Lallai muna jin daɗin karatun kuma na Allah ƙara saƙa. Amin mun gode jazakumullahu khairan. Kare ku da sharrin makiya kuma. Mun gode alhamdulillah mun gode kwarai. lallai malam gaskiya wannan magana na ku haka ki dalili ko shekara uku da ya wuce malam ina makarantar boko wani dan takaitaccen larayi ne wanda nake so da dan baku saboda ya zama izina ga wasu lokaci na karatun boko malam gaskiya sai na ga gaba ɗaya kamar babu wani hanya da ya kamata wai mutum ya nuna wai shi wani waye ne illa shiga izala to wallahi malam da na shiga hanyar nan na harabin abokaina wallahi sai naji gaba daya kawai ni ina kallon kowa jahili ina kallon kowa kawai mara mutunci wallahi in ma da abin da aka ce wai annabi sai ji gaba daya zuciya na ya susu kaman ba na so wallahi malam da kake na ga zan fada halaka wallahi malam yanzu dai wallahi na fita kuma wallahi zuciya na dawo daidai abin yana damun Allahu wallahi abin na damu ne da idaman gaba daya mama na mama na gaba ɗaya gidan su yanki izala irin baka bakakin yanki izala ne shi kuma babana mahaifin shi shi ne ɗan dariga amma mahaifin zama irin yan izala ɗin nan ne to kuma sai Allah ya sa kamar yana bin abin da ya danganci gidan mamana wallahi da karke da na ga abin da ba hanya ce mafi mai billewa kawai sai na haƙura wallahi yanzu zuciya na dawo daidai bana jin wani abubuwan wallahi wannan ina ga maka ne a cikin zuciya na mun gode dalili ko me kace su dan Allah sunan Abdulaziz alhamdulillah rabbil alamin masha Allah wallahi wallahi malam din da akwai lokaci ma akwai jarin da zan baka wanda ya fara girma ma din wanda abin ya so zama kowa zuciya yakin nan wallahi saboda lokacin shekara talatin da wani abu ko jiya talatin da biyar da rasuwar mahaifin mai a yi kakana ke na bangaren mamana yan yi zala suke taro lokacin shi ya mutu a dari kare yan yi zala ya suke taro da yan bayan ya mutu sai yan nashi suka shiga yi zala suka shiga yi zala sai suka zo suna wa'azin yi zala suna taro suna taron nan sai suka ce baban su ya mutu ya mutu tahiri to wannan abin wallahi wannan abin shine ke ta yawo shekaru da shekaru hatta kakanni na wanda suka haifa babana yan da ne amma duk muka hira su ai ga abin da waɗannan izalar lokacin da suka suke taron na suka faɗi akan kakan to wannan abin da yana damuna ta yaya za a ce mutum yake mai hukunci wai ya mutu ɗan ga wai ya mutu kai والله شكرا 30 دولار 30 دولار اكل النار الله اكبر فاهمني kuma ila yau ila yau ila yau shi bangaren babana bangaren babana mahaifiyarsa mahaifiyarsa yar izala ce to akwai kananta wanda shi ana ce mai wani alhaji ne haka babban yadda kuɗi ne to lokacin shekaru da dama yana da rikarsa amma ya daga bisani waya shiga izala wallahi mutumin nan mai kuɗi ne kuma yana sadaka yana ba da komai amma wai saboda ya shiga izala wai sai duk aikin alkarin da ya yi lokacin da ya ɗarika ya ba wani miskini ladan gaba ɗaya wallahi wannan laifi abin ya faru Allahu akbar Allahu akbar wai ya wai da abin da in banda jahilci wai ka dauki wai ladan ga gaba ɗaya wai ka ba wai wani miskini a matsayin wai lokacin kana da rika kaga na ba ta hanya ce gaskiya a malam me kace sunanka sunana abdulaziz sunana abdulaziz Nana abdulaziz mun gode mun gode mun gode daga farko ina addu'a Allah ya ji kamar kuma ina taya kamar na na barin wannan tafarki na izala da kai ina taya ka murna da gaske abin a taya ka murna ne kuma wannan bakin ciki da kake ji da kunci da kake shiga da damuwan Allah yadda yanzu Allah ya kawo maka karshen sa kuma kai ta addu'a sauran waɗanda ba su gane ba su ma Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su mun gode mun gode malam mun gode kwarai ya kamata na yi taliki akan maganan kama insha Allah mun gode wallahi na ko dama sai dai lokaci ba zai ba dama ba damuwa insha Allah bari za mu yi magana daga baya da yarda insha Allah suna gode alhamdulillah yan uwa wannan wani dan uwa ne wanda yake da suna kun ji shi daga kasar Libya yau dai alhamdulillah ubangiji tabaraka ta'ala ya mana gwaggwaban sakamako mutum biyu kenan wanda suka bugu suna nuna barrantansu da kubutansu daga wannan sharri na wahabiyanci alhamdulillah mun gode wa Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga wa sayyidina Ali la ayya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mutum daya ta sanadiyarka ya face an tara maka jajayen raƙuma a ce yanzu an tara maka jifa-jifai da sauransu to wannan ba karamin alheri bane mun gode wa Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kubutar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga fiƙoƙi na sharri irin na wahabiya dai kun ji wannan jawabi yanda waɗannan bayan Allah suka zo mun gode wa Allah alhamdulillahi Allah ya kubutar Allah ya kubutar Allah ya ci gaba da kubutarwa albarka annabi da abin da ake faɗa ba sharri bane yan uwa wallahi kowa ya je binciki zuciyarsa. in ka bincika ka zauna ka natsi da kanka he ka ji cewa baka cikin nutsuwa baka cikin jin daɗi in dai kana cikin wahabiyanci saboda zuciyarka ba ta rayuwa da tuna Allah ba ta rayuwa da ƙaunar manzon Allah wannan shine illan wahabiyanci azaba ce tun a nan duniya kafin a je lahira ba za ka taɓa jin ka samu nutsuwa ba Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi muke tare assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum assalamu alaikum san ya shekana almajiri da muke tare ibrahim umar abul hasanai na'am abul hasanai ne ka dawo eh mara ta kana ji ya shekana ina jin ka insha Allah bisa bayanan da kai na na cewa hadisin da ka kawo wanne ɗaya na uh, albayyinatu alal muddai to kaga ai yanzu kai kai ayin cewa shi shakabiru gombe ya yi kaza ko har ka kawo hujja ai baka fahimci hadisin ba kenan karasa hadisin ba bayyinatu alal muddai to kai tsayan kai karshe to kai ko ba haka ba ba haka ba ne. yanzu ni a waje na tsaya tsayan ka in kai ƙarshe malam eh nake fa kai ci gaba da maganan ka mana waya tsare ka yawwa ni a waje na ai kai ka kai ka kai ka kunna mun ka ce yayi kaza ko mm. kai kai idda yin abin ai mm, mm, ni in kari nayi a idda'i kai na cewa ga abin da yake ni a waje na ka dauka cewa ni yanzu ba a waje ba batun dauka ba ya hakuri dan uwa ku hutar da kanka malam abul Hassanain karka wahalar da kanka idan gaskiya kake nema ana ji na ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mm, to alal mudda'i ni ba da'awa yau misali mm. da ka san me ake nufi da mm. da'awa in ce ya ce kuma bai ce ba sai ka ce min in kawo gurin amma na kawo shi ya faɗa tunda na kawo shi ya faɗa faɗan da ya yi ni kuma sai na yi inkarin haka bai faru ba ko ka gane abin a fili yake na kawo shi na danna shi ya faɗa ni kuma na yi inkari don haka albayyinatu alal mudda'i barin karasa albayyinatu alal mudda'i hujja yana kan wanda ya yi da'awan cewan wani mutum shi da matansa guda biyu ga abin da ya faru kaza kaza ya yi da'awan haka ya faru wali yaminu alaman ankara ni kuma na yi inkari na ce haka bai faru ba ka fahimta kar son zuciya ya samu ga abin da yake fili alhamdulillah mu hankali sana a hankali mu abin a hankali kana ji ina jin ka kana ji hmm. to yanzu ni misali da kake so ka tabbatar min cewa in yarda da shi wannan abin da ya faru karya ne kana ji hmm. a yanzu a wajen ka na ji kuma ni kai nake neman hujja a wajen ka ji ba cewa na danna shi sai dai in kara danna maka ka ji ya faɗa a bari ba waje na ka ji ba bari sa maka ga bidiyon sa ka kalla kwantar da hankalinka bari sa maka ga bidiyo kalli ka ji ka kalla ba waje na ka ji ba a bakin sa kana ji kana ji eh. kana ji kana ji gaba ta ta ta gaba yanzu ka hakura da wani eh. kenan a to ai na ga ina so eh, mu yi abin yadda mutane duka za su fahimta abin kuma na ga malam kana ka kai mu can ka kai mu can ko ba ka ba bayan maganar bayan maganar da na baka lokaci na danna maka bidiyon eh. malamin ka kalli ka ji eh. na ce ban yadda ba ba eh. kuma sai ka murɗe wuyan hadisin annabi karfi da yaji dan ka dawo da abin kaina ah, ba mu kake cewa na kan kai ka na kan maudu'i yanzu kana ji ya shi kana eh magana ka ta gaba ci gaba ka ta gaba yawa magana ta ta gaba ina so ka haikaito min wata magana ta malamai ko kuma wata aya da take nuna inda yadda ake kakaci a musulunci ban san ayar da take nuna ban ga taba ganin wata ayar da tace ku yi kakaci ba ban sani ba ki ba sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yi wa lufu marratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakaci eh. amma duk hadisan da suka zo da sifan manzo Allah yana kakaci musamman a hadisan da suke sifan ka manzo Allah zaka ji sun ce wal qulu illa sidqa amma annabi baya eh. komai sai gaskiya kamar misali ne wata mata ta zo gurin manzo Allah ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son kai min addu'a Allah ya sani aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh. ta tsofaffi ba sa shiga aljanna matan juya ta juya kuka manzo Allah ya a kira ta yace ina nufin ba za ki shiga aljanna ba sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya canza wannan tsufan naki kin koma budurwa kaga wannan eh. manzo Allah gaskiya ya faɗa dan haka ka kakaci eh, da yin ƙarya kakaci da ƙarya a musulunci haramun ne bisa hadisin da na kawo maka ingantacce Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito manzon Allah ya ce wailul ladhi yuhaddisu fayakdhib liyudhikal qawm wailul lahu wailul lahu wannan haka abin ka'ida yake ba wai batun dogon jayayya bane kakaci gaskiya alhamdulillah kana ji kana mm. ji ita waccan bacin bayar Allah nan da ka kawo abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hmm. amma qara'ati qawli Allah ta'ala ba haka abin yake sai ya dauko qawli Allah ta'ala ni ma haka nace dai ce qawli ya ya yake amma qara'ati qawli Allah ta'ala ba amma qara'ati qawli Allah ba to Allah ya saka da alkhairi amin ka gyara mu wasalin wasalin hauna mafu'ulun bihi amma qarati qaulan lahi ta'ala sai hmm. jawo mata ayoyin da suke magana akan inna insha Allah hunna insha'a wannan ayoyin fa ja'alna hum abtara uruban atraba hmm. ai wannan magana kai ka dauko ta ai hmm, ni na ɗauko ta yanzu kana kawo min ayoyin akan meye hikiman kawo ayoyin kana nufin ayoyin suna koyar da kakaci ne ko me kake nufi Hello? zuwa magana da aka yi mata kana ji eh dan Allah um, malam malam Abul Hasanain malam Abul Hasanain kana ji saurara ka ji saurara saurara saurara ya hakuri saurare ni ya hakuri saurare ni malam Abul Hasanain Allah ya ƙara albarka eh, kana ji na yalo salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to kila ko an kira shi hello kana ji na ina jin ka ina jin ka yawa to kiran ka ake yi ne yake reconnecting a kawai network ne to abinda nake so in gwada maka dan Allah ka yi hakuri masu kira suna da yawa ba jayayya ake so a yi ba in za ka yi jayayya ka yi akan mm, abin da kake da ilimin sa ka yi hakuri yanzu kaga misali kana ba hakuri ba mana ce dakata aina ce ka dakata yanzu kaga ah, maganganun da nayi na na tauna nukududi kuma wanda shi maganan malamin da kake magana na sa shi ba bidiyonsa sa kadai na sa ba na sa maganan bidiyonsa sa da yace ya haɗu da shi Ibrahim kaga wannan ƙarya ne baka bi kansa ba na sa maganan sa da yace Buhari ya buɗe ƙofa malamai suna zuwa suna yi mai wa'azi na danna bidiyon malam Aminu Daurawa ya ƙaryata wannan maganan ya nuna ba haka bane baka bi ta kan wannan ba na yi magana akan abin da ya shafi na karanto a littattafan ibn taymiya baka yi wannan ba na danna bidiyoyin wani wasu da suka gwada cewa aljanu suna zuwa gurin bimbas su dauki kaza su yi kaza duk waɗannan ba a ƙaryata ba ka gani na yi magana akan batun cewa malaman ku suna haramta hoto amma gashi suna yi duka irin waɗannan ya zama na misali ka zo ka caccare a guri ɗaya kuma guri ɗayan ya zama na yi kana da ido akan abu afuwan tambaya ɗaya da Allah wuce wajen. Saboda kar ku ce ban baka lokaci ba kaga na baka isasshen lokaci. Tambaya guda ɗaya nake so ma sai juna fata khairi. Bismillah ita tambayan ka ina jin ka. Kana ji. Hmm. yawa to idan misali mutum yana faɗan maganganu yana ƙarya kamar yadda ka buga misali a baya dan Allah yake nan a cikin maganganunsa ba wata magana wata ran da za a iya yi zai iya yi ta zanto gaskiya a akwai mana ya zan yi in ce haka akwai mana to ai ka ga magana ka abu baya abin da mu da muke mu da muke da musulunci manzo Allah ya ce to bismillah zan kai ka kaga magana ka a baya ka ce saboda maganganunsa da yayi ya ce ya yi kaza ya haɗu da kaza ya saba yin ƙarya yin ƙarya shi sa wannan maganan ma kuka yadda da ita ka yi wannan magana a cikin wannan program ɗin to kaga wannan bayanin yana nuna cewa kai ba bincike kai ba to bari ka ji bari ka ji bari ka ji, tsaya ka ji abul hasanaini kana ji na na jin ka yawwa yanzu ka san malaman hadisi sukan kama makaryaci su ce wani kazzabi ne wa ne akwai ko babu eh. akwai kana nufin cewa wannan kazzabin wadda'in bai taba yin gaskiya ba eh ai kai maganganun ka ba ka suka nuna ba da farko a'a kai yanzu ai kai kada ko maganar matsalar ne kai kamar ba ma ka eh, eh, fahimta ma me eh, ake magana yanzu misali maganganun da malamin ka yayi na ɗaya da na biyu da na danna gaskiya ne ko ƙarya ne ba sai ka mutum ya yi bincike ba ka yanke hukunci yanzu cewa ya haɗu da shehu ibrahim shehu ibrahim ya mai addu'a hmm. wannan binciken shine ga binciken shehu ibrahim ya rasu a 1975 shi kuma an haife shi a 1969 ta ina suka haɗu shine wannan abin ƙarya ne ko gaskiya ne eh ni yanzu kana ji ba zan tabbatar da haka ko in kore haka ba sai na yi bincike to shikenan mun gode <laughs> Allah ya kyauta assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah abu da wa muke tare kana tare da bilal daga nan kano state na malam bilal daga kano state bismillah akwai tambaya to ah, ni tambayar da nake ɗazu na ji kana program akan akan wata magana da kasa sha kabiru gombe ya yi ta E, wacce kenan wadda kai magana kake cewa ya ce ya je gurin shehu ibrahim yes a nan eh, ka'aba haka ne yauwa to shi ne tambayar da nake yi shi kabiru gombe maganar da yake yi a kai yana yi ne domin nishadi ne faɗa ko kuma a yana faɗa ne domin ya gaskata cewa abin da ake cewa na ganin cewa a bango ko a wasu gurare daban haka ne duka wannan maganar lahaza wala zaka abin da yake magana kawai abin da muka cira a maganar faɗinsa cewan ya mm. shehu ibrahim a saudiya da ya haɗu da shehu ibrahim a saudiya mm. sai wani ya ce mai malam kabiru tashi mu je gurin suka tashi suka je gurin shehu shehu ya ce waye wannan ya ce malam kabiru gombe ne wannan shine kabiru gombe da aka ya mai addu'a ya yi wa iyayensa addu'a ya ce allah ya yi masa albarka allah ya yi maka albarka allah ya biya bukatunka ya ce a lokacin ranar arfa mala'iku suna nan jama'a suna nan aka yi kabbara aka ce amin kaga ba batun shehu ibrahim a bango ba ko ba batun abu duk wannan bai taso ba ma'ana ya ga shehu radiyallahu anhu sun haɗu shehu ya mai addu'a ya kuma faɗa da suna shehu ibrahim inyas in ka ji bidiyon fa amma sai dai in shi ba na gani ka sa shi ai yawwa to wannan magana shine muke so mu sani gaskiya ne ko ƙarya ne domin shehu ibrahim ya rasu a 1975 kabiru gwamba an haife shi a 1969 ya aka yi a ah, to ai abin da nake so ka fahimta hmm. ai yanzu mu ka kaman mu a nan akwai lokacin da zaka ji an ce an gan shi a jikin bango haka ya duk wanda ya ce ma ya ga shehu Ibrahim a jikin bango tsaya mana duk wanda ya ce ya ga shehu Ibrahim a jikin bango bai taba ce maka na je gurin shehu mun haɗu mun yi magana ya mun addu'a ya ce wannan wane ne ya ce wannan wane ne akwai wanda ya taba faɗan haka a to ai misali ka gane duk mutumin da aka ce ya rasu to ta ya za a ce yau an gan shi ya fito a cikin bango har za a ce yau ana ganin wanda ya rasu ana ganin wanda ya rasu in ji ibnu taymiya zaka iya ganin mutumin da ya mutu in ji ibnu taymiya in karanta maka a ina a wannan a wannan littafi barin karanta maka ya hakuri dadin dadin mu kenan saurare ni kawai minti ɗaya yanzu zaka sha karatu baka da matsala da ni insha Allah Allah ya sa kana bina shikenan ina bin ka yawwa to barakallahu fika wanda ka bi ni saboda kaga irin waɗannan yawwa gashi idan ka duba littafin ibnu taymiya iktida'u sirat mustaqim juz'i na biyu shafi na 222 ga abin da ibnu taymiya ya ce wa fihim daga cikin mutane manya du'u ala aqwamin akwai wanda yake mummunan addu'a akan wasu mutane auyetta yattajihu fi iza'ihim ko ya nufi zai je ya cutar da waɗannan mutanen fayara ba'dal a haya'i au ba'dal amwati lokacin da zai je cutar da wannan mutanen sai ya ga wasu rayayyun mutane ko wasu matattun mutane ya yahulu hu wa baina iza'i ulaika matattun mutanen nan su zo su shiga tsakaninsa da cutar wanda yake nufin zai je yi wa waɗancan mutanen ya ce wa rubba mara ahu dari ballahu bi saifin zai iya yiwa ma ka ga mamacin ya ɗauko takobi ka san mutum ya mutu amma kaga ya ɗauko takobi ya zo da takobin nan yana kokarin ya sare ka saboda kar ka je ka cutar da waɗansan mutanen wa in kana alhayyu la shu'ura hubi zalika. tare da cewa shi rayayyen yanda ake kokarin kare shi din bai san haka ba yace wa inna ma zalika min fi'lillahi subhanahu bi sababin kunu bainal maqsud wa bainar rajul dafi min atba'ihi yace wannan abin da zai yi ka ga mamaci ya tashi yana kokarin kare ka ibnu taymiya yace wannan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi shi yace wa nahwi zalika faruwan irin wannan abu mutum ya ga mamaci mamacin nan ya taso zai je ya kare shi har ya dauki takobi yace fa hadha qaribun wannan abu ne mai faruwa sosai in je ibnu taymiya kaji daya na biyu ibnu taymiya ya kawo a cikin littafinsa alfurqan bayna awliya ar wa awliya shaitan ina to ala gafarta ya hakuri barin karasa barin karasa ala gafarta to barin karasa ya hakuri to ibnu taymiya ya kawo cewa akwai mutumin da jakinsa ya mutu ya yi addu'a jakin ya tashi akwai mutumin da dokinsa ya mutu ya addu'a dokin ya tashi sannan anan ya tabbatar gashi ana iya ganin matacce to ban gane cewan ah, misali in an zo mutum ya ce ya ga shehu ibrahim baka ce a bai gani ba bayan ibnu taymiya ya ce ana ganin matacce sannan a hadisi sai to yanzu aka raba kallon ya hakuri ka san mu bambancin abin da yake faruwa barin karasa in karasa sai baka dama kai magana ya hakuri zan baka dama ya hakuri ai ana sauraron mu yawwa ina jin ka masha Allah sannan ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawan da suka rasu hadisin sahihu muslim manzo Allah ya ga annabawa dukkan su a hadisin al imam Ahmad yace faltafata sun maltafasa fa idza bin nabiyuna ajma fa idza bin nabiyina ajma'ina sai ga annabawan Allah gaba ɗayan su manzo Allah ya juya ya ga annabawa kuma suka yi sallah tare ana ganin mutunci. qur'ani ya tabbata mutum yana iya mutuwa ya tashi a ganshi qur'aniyan haka yana faruwa qur'ani a wace aya kamar wace aya a ramma au kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatin ala urushiha ayat zubairu wanda yace ce yuhillahu ba'da anna yuhillahu hadhi ba'da mauta ya Allah kuma ah, ya Allah zai raya wannan garin bayan wannan alƙaryar ta mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin Allah ya kashe shi shekara ɗari bayan ya mutu shekara ɗari kuma ba a sahu sannan sai Allah ya tayar da shi sannan ga annabi Isa ai ya hakuri ga annabi wannan wannan kana magana ne akan annabawa su kuma magana ta annabawa ba za ka raba ta akan mu mutane na wannan lokacin na wannan baya baya din nan ba wannan karama ce ta annabawa wacce Allah ya keɓance tsakanin su da shi dan yayi wannan sannan abu na biyu da kake magana ya hakuri malam wa kace sunan ka malam wa kace sunan ka Bilal sunana malam Bilal kai musulmi ne ko ba kai musulmi bane musulmi ne kai alhamdulillah musulmi ne ni yanzu kana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai ma kuwa a'a na ka rayu da manzon Allah a to ya aka yi kake yin abin da manzon Allah ya zo da shi gashi saboda ya zo mana ya sakon Allah ne ya turo mana shi haƙi zuwa wannan lokacin da ya zo ya same abin da zaka lura shi ne, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzon Allah a zamanin nan ya ga annabawa sun yi magana ibnu taymiya gashi yanzu na karanta maka ya ce zaka iya ganin mamaci shi ai kai tsaya gaji ina zuwa yau ai magana akan ibnu taymiya abinda nake so ka fahimta mu na farko abu abu abu a wanda Allah ya aiko mana wanda kuma muke karba addini daga gurin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne eh. duk abin da ya kasance hujja ta zo daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ko kuma sai na abubakar ya faɗa ko sai umar ya faɗa ko sai usman ya faɗa ko sai na aliyu ya faɗa wannan shi ne ake kafa hujja da shi a addinin musulunci kana nufin yanzu magana ibnu taymiya ba talizumce ka ba ba hujja bane a kanka ibnu taymiya dan adam ne zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai ba wannan shi ne abin da muke so ah, eh, ku ku fahimta a tafiyar cewa yau duk wani wanda kake irin wannan malaman ko wanda zai iya yin kuskure duk malami ai ba za a ce wai malami kwata-kwata ba zai yi kuskure a rayuwarsa malam bilal malam bilal abin da nake tambaya ibn a nan daidai yayi ko kuskure yayi ai ni yanzu misali idan na ce ma daidai yayi na faɗi wani abu na daban idan ya ce kuskure yayi na faɗi wani abu na daban amma ni a nawa karan kaina a aqida ta zan tambaye ka zan tambaye ka ya hakuri kara rayu da manzo Allah barayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina usman ko sayyidina Ali wanda kace su kake karban addini daga duka barraye da su daga wajen wa kaji manzan Allah kaji batun sayyidina Abubakar kaji sayyidina Umar kaji sayyidina Ali daga wajen waye daga daga littattafai wajen malamai haka ne lokacin daga wajen malamai to malaman da suka kawo maka mm. ka gaskata su musamman cikin malaman ka akwai ibn taymiya dole ka ka gaskata shi in ya faɗi wannan saboda da kake cewa kana karban addini babu dole manzon Allah gaskiya ne amma kuma ai baka babu dole a gaskata malami ashe to ba dole in dai haka ne ba dole bane ka gaskata shi da yace maka ka ba annabi tunda baka ga annabi ba ai ba shi kadai ya zo da shi ba ya zuwa a qur'ani Allah ya faɗa ya ce idan ku ko manzala sallallahu sallar wasallam wa in ta tahtadu eh to shine yanzu na gaya maka to shi yasa ai na gaya ma na ce dan rubutun malami na karan kansa damuwa tunda yanzu ka baje ibnu taymiya shine abin da nake gaya maka in ka musanta wa ibnu taymiya wannan maganar zaka musanta wa manzon Allah za kuma ka musanta wa annab annabi Allah tabaraka wa ta'ala da yace ga Uzairi ya mutu ya tashi bayan shekara ɗari jakinsa ya dagargaje sau saura kashi Allah ya tayar da jakin ya tayar da jakin zaka musa alqur'ani ya faɗa banu isra'ila wani daga cikin su ya mutu aka rasa wa ya kashe shi Allah ya ce su je su nemo saniya suka ciri bindin saniya suka bigi mamacin mamacin ya tashi ya ce ai kana ji wannan abin da kake magana wannan abin da kake magana na banu isra'ila mm. da wanda aka kashe Allah ya ce a tashe shi da sauransu ai ba magana ake ta wannan karnin na wannan zamanin ba lokacin da annabi Musa ka gane magana take ta annabi tsaya ka ji malam Bilal kaga abin da yake damun ku matsalan shine ba kai ka yanzu ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa inna dina inda Allah islam addini a wancan lokacin shine addini a yanzu tauhidi iri ɗaya ne shari'u ne suke bambanta amma wancan abin da ake yi ba wani abu bane na addini matacce ya mutu ya tashi an gan shi a wancan zamanin da ya faru a zamanin manzon Allah ya tashi sannan ibnu taymiya ya kawo a zamanin manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin tabi'ai ma bayan annabi bayan sahabbai wani jakinsa ya mutu ya tashi wani dokinsa ya mutu ya tashi to abin da ya faru a wancan zamanin wa ya ce maka baya faruwa a wannan zamanin wa ya gaya maka ah, to kai yanzu misali fi sabilillah yanzu a wannan zamanin waye ya taba mutuwa kaji an ce a tashi gashi ibnu taymiya ya ce ana yi kai in baka yi ba in baka da a ina gashi yanzu na karanta maka ibn taymiya yace za za a iya ganin haka yace fa nahu zalika hadha qaribun to ai ai shine magana da na faɗa ma ta farko na ce ma magana ta ibn taymiya in dai ba magana ce ta zo daga manzala sallallahu alaihi wasallam dan ibn taymiya ya kawo ya ce kaza in bai zo ɓaro-ɓaro ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda ya zama na hujja wacce kamata mutum ce dole sai ya bi ta annabawa ai annabi ya ga annabawa shi ne na gaya ma yanzu misali annabi daidai yake da mutum mutane eh, misali wannan na wannan zamanin yanzu kai ma ka kore ka kore cewa manzo Allah ba mutum ne kaman kowa ba kenan ka dawo hanya ba magana korewa ne ba baka ji magana ta ba ce ma ne annabi daidai yake da mutum ai ba daidai yake ba ce ma ne ba mutum ba ce ma ne daidai yake da manzo Allah yayi sallah kai sallah daidai kake da annabi ba daidai kake da manzo Allah ba amma ya yi kayi yawwa to ai ne na gaya ma yanzu manzala sallallahu alaihi ya je har sama manzala sallallahu alaihi ya gana da ubangiji ka gaya ma ko wata halitta da ta isa ta gana da ubangiji bayan manzala sallallahu alaihi a ina annabi Musa a wannan doren duniyar annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya yi magana da to annabi Musa annabi baka ce ah, ba ba misali wanda ba annabta da shi ba ka dawo da ka dawo da magana baya ka dawo da magana baya akwai wani halittar da ya shi ne na gaya ma na ce ma su annaba ba za ta hada yanzu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mu annabawa ina tsaya ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mu annabawa ido ni idin mu ne yake bacci amma zuciyar annabi ba ta bacci to kai kuma misali mutum wanda kake rayuwa ai kaga in ka tashi baccin ka gaba ɗaya kake malam bilal malam bilal ka ji ba ana maganan cewa ido yana bacci ko baya bacci bane ana maganan ganin matattu manzo Allah ya ga matattu akwai abin da ya hana ina so in dauko ma misali ta yadda zaka fahimci cewa ba za ka hada ya hakuri annabawa da mutane ba kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru da shi kace zai iya faruwa a wannan lokacin saurare ni saurare ni dan Allah saurare ni maganar da ake yi a magana ɗaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawa akwai wani dalilin da yake cewa magana muke yi ganin matacce waɗanda ba annabawa ba banu Isra'ila sun ga matacce me zai hana in sun gani a zamanin manzon Allah a gani ganin mataccen nan fa ba cewa aka yi ko ganin annabawa da aka yi Allah ne ya gwada wa manzon Allah shin Allah bayi da ikon matacce in ya mutu ka ganshi Allah bayi da ikon haka Allah yana da ikon yin komai to amma ka gane Allah saboda yana yin komai akan sala da sababi ni ahlus sunna ne ya ga sunna ga qur'ani kuma zaka juya abun baya ta yana juya mai baya ya kan kakkace wa ibnu taymiya ba hujja bane ko kuma ibnu taymiya ba hujja bane a ka a ibnu taymiya sunna da ake bi sunnar wa muke bi ni mu sunnar annabi muke yi kai ne yanzu ban san nawa kake bi ba to mu ma sunnar manzo sallar sallar nake biyu, mu ba za mu ba a ce duk malamai ne to ibn taymiya ya ce maka haka yana yiwa dan me zaka karyata shi kuma baka da dalilin da zaka karyata shi kawai sai hankalinka bayan ga saboda saboda saboda Allah cewa yana ba annabi shine zan tsira ba ibn taymiya ba haka ba annabi shine zaka tsira ba alhamdulillah yau yan uwa kun ji riba uku babiye ya ce a ba annabi za a tsira bar ibn taymiya kun dai to malam bilal mun <laughs> mun go a ah, to abin naka ya koma shiri kenan ba izgilanci bane wallahi wallahi ba izgilanci bane kai hakuri ah, ya koma ni naji ka gane naji dadin naji dadin har yanzu ai baka ban cikakkiyar amsa ba har yanzu baka ban cikakkiyar amsa tambayar da nema ba zan baka yanzu idan na baka misali ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam zan baka insha Allah ma lalle lalle a ga shehu ibrahim a wannan zamanin na gode masu kira suna da yawa madalla mun gode to yan uwa masu kira ku yi hakuri mu ba malam bilal <laughs> an sa yau ga babu ya ce kun ga ya zille wa ibnu taymiya ya ce isgili ba isgili bane wallahi ni ka burge ni ne ka burge ni ne malam bilal ka burge ni kai jarumta kwarai da gaske kuma program ɗinmu ba muna maganan ganin show Brian a jikin bango bane kawai kai dai ka kawo maganan tunda ni ban ce maka na ga show Brian a jikin bango ba ban kuma gaya maka me ra'ayi na na yadda ko ban yadda ba illa iyaka abin da nake maka magana kawai guda ɗaya ne <laughs> guda ɗaya ne shine shin ibn taymiya ya faɗi wannan maganan ko bai faɗa ba ibn taymiya ya faɗa ana ganin matacce ana ganin matacce hujja akan haka manzon Allah ya gama tattun annabawa da suka shige kace ce wannan yake banta da annabi ƙarya kake yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yake banta da shi ba in ka ce kawai sai annabawa ne suke ganin wanda suka shige ya banu isra'ila wanda suka ga matacce su kuma ba annabawa ba ashe abin da ya halatta musu zai iya halatta mana wannan shine kawai maganar da ake sannan kuma duka bar wannan ba kai ake magana ba maganar kabiru gombe da ya faɗa maganan kabiru gombe da ya faɗa wannan maganan na ciwon ya ga shehu kai ma kana nufin ya ga shehu a bango kenan in ya ga shehu a bango ma'ana kaga a bango ya ga shehu ibrahim masu ganin bango ciwon sun ga shehu ibrahim a bango wa ya tabbatar musu da haka kabiru gombe <laughs> wai ba ku iya fitowa ku ce malaman ku sun yi kuskure ba sun yi ƙarya ga ƙarya ram an rike shi da shi ga karya an kama malamin ka da shi da Allah ya wabiya ku tausaya wa kanku Allah ya saka wa shi wannan da ya kira duk da na fahimci mutum ne mai dan kokari amma kuma yana dan fama da rashin karatu alal akalli da haka wannan shine maganar da ake kawai Kabiru Gombe ya ce ya ga Shehu Ibrahim a ina shine kawai tambayar a ina ya aka yi suka haɗu wanda ya rasu 1975 da wanda aka haife shi 1969 suka haɗu ta ya aka yi suka haɗu shine kawai tambayan <laughs> ba wani mujadala a ciki yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam wa rahmatullah na'am da muke tare na'am ana alamin na'am mala alamin shannu alhamdulillah jin karatu alhamdulillah wallahi tallahi shehu dala wani wani yana kira na ta asalin ba na ya bar kira ya bar kira yana kira na direct ta ba na ya bar kira wallahi daman dan yin ne dan mu godiya to Allah ya saka mun gode mun gode barakallahu fiku Allah ah. <laughs> gaskiya yau program din yau alhamdulillah mun samu nasara tubabbin wahabiya guda uku biyu Allah ya saka masa alheri ɗayan da bai ce ya tuba ba amma dai ya ce ba turo mai ibn taymiya ba <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ya sayyidi. Barka da ina gajiya. Barka. An wani lafiya ya kokari ya himma. Alhamdulillah. Kana magana da Idris Yakubu Tijjani daga Ondo State. Na Mala Idris ahlan bikum barka dai. Karatu ya yi kyau ya yi kyau sosai Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Mun gode kwarai Mala Idris. Mun gode. Gaskiya na ji eh, wannan malam Bilal da ka kama wuyansa ya abin na yi. Mm. <laughs> Allah ya saka da alkai kuma uzuri ba na fahimci dai kawai dai bawan Allah ne mai yana son addini amma kuma dai ba ɗalibin ilimi bane bisa fahimtar da na yi mai gaskiya gaskiya kan ya nuna hakan mm, da shi wancan ɗayan Abdulaziz shi ma daga Kano wancan Abdulaziz baya son gaskiya ga hujjoji nan ka kawo masa mm. sai guje-guje yake yi na kan magana nan na Kabiru Gombe eh haka ne tsaya ma a a sa masa bidiyon da kabiru gomben yake faɗi sai ya tsaya ya saurara hmm. amma ya kiya bayin Allah ubangiji ne Allah ya ƙara nuna mana gaskiya Allah ya shirye mu da mu da su gaba daya amu amin nagode huta lafiya wallahi kai da assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maulana Abul Fatai. Almajiri barka da wannan lokaci da muke tare. Bari da Abdulsalam daga nan ƙasar Libya. Na'am Malam Abdulsalam daga Libya barka. Barka barka san da kokari san da uku. Muna biye da kai karatu muna saurari alhamdulillah muna gode Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin mun gode jazakumullahu khairan. جميعا ان شاء الله الله طريق الله طريق جزاكم الله خيرا ان شاء الله عليكم السلام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وعليك السلام ورحمه الله وبركاته نعم دوامك muke كنا kuna tare سنوسي. نعم na'am malam سنوسي da daga nan Nijar. To Malam Sunusi daga Nijar akwai tambaya? Eh akwai tambaya ma. To na Malam Sunusi. Malam ce tun da aka ɗauko magana Kabiru Gombe yana ƙarya yana abu. To akwai maluma kuma da yawa cikin maluman ku. Waɗanda suka su ma suna wasu maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne kuma irin na Sheikh Nazifi Alkarmari na Kano Wanga. Eh me yace Sheikh Nazifi? yana da bidiyo shi inda ya ce duk inda aka suke don da suke mata siyar ciki ba ta sako ba ke eh, kuskure ne kuma ya fito ya janye a ya janye ya janye yanzu shi kabiru gwambe kuna da ya janye sai magana kabiru Gombe, wallahi malam ba don ku yadda ba ko ni na saurari wani wa'azin malam kabiru Gombe, na farko dai A asibiti ni ma ana shi akwai na farko ciwayi sharif ma'azu wanga wanda a wanda a maroko yace sun haɗu sudisi amma na bi ma na shi akwai inda ce shehu ibrahim to ma sani ba kuskure ne lalle in ya in inda shehu ibrahim ne wallahi ni ma na sani kuskure ne amma na farko dai da ce sharif ma'azu wallahi ni wannan na duka gaskiya ne sharu ma'azu ko wanda shugaban sharif ma'azu dai ne ni ji ai na to ba mu ji wannan ba mu wanda ya yi mana a mu wanda ya yi mana bayani shine kaji batun show birai mu da abinda muka sani babu alaka tsakanin kabiru gombe da show birai kamar yadda ka faɗa in kuskure ne sai mu ya fito zan yi to kaga mun san kuskure amma a bar magana tana ta yawo haka kuma to kaga ba daidai ba ne ah? ƙarya kenan za mu ce ba mu isa kuskure to a misali in nace kira a rubuce ita za ka kira ka daina kira na ta can na'am bakule ma malam tsakanin da Allah da a ce shekhin nazirin alkar mai bahito ya yanzu ba ba nazifa alkarmawi ake yi ba ana maganan kabiru gombe ne kuma kabiru gombe abin da ya faɗa ba ɗaya ba ne misali yanzu an faɗa ya ce ya ga Shehu da bakin ka kace bai ga Shehu ba kai ma ka san wannan kuskure ne mu bar shi ma a kuskuren yanda ka faɗa wanda mu a wajen mu ƙarya ne abu na biyu ya fito ya ce shugaba yana ba shugaba Buhari ya ba da kofan aje a mai wa'azi mun sa malam Aminu Daurawa ya ce ba gaskiya bane wannan maganan ba a barin su a mazaunin malamai su je su yi wa'azi mun danna ko ba mu danna ba sannan mun danna wasu ƙarairayin don haka kar ku dinga ɗaga mu akan maudu'in da muke ku canza mana abin da ake yi yanzu abin da zaka gane ba cewa ake sauran bangarori ba sa kuskure ba duk suna kuskure kowa yana yin kuskure ka gane ko amma wanda yake israri akan kuskure shine ba a so israrin shine yanzu ai baka da gurin da ya tuba kuma kana ta kokarin sai ka kare shi wallahi ba kare shi nake ba amma wasu ba kare shi tsaya ka ji tunda ba kare shi kake yi ba amma tsaya ka ji tsaya mana yanzu kai dan dariƙa ne ko bawabi wallahi dai zalare ne yawwa kai bawabi ne masha Allah tunda kai bawabi ne abinda ake roƙo shi ne ka gani yanzu ba ni da alaka da kabiru gombe ta kusa ko ta nesa alaka ta da shi shine na ga ya sharara ƙarya dan fatar da al'umman annabi na fito in nuna gaskiya abin da yake akwai kai a mazauninka na dan uwansa ba wahabi wanda kuke tare inda da hali ka je ka same shi ka yi mai wa'azi a daina ƙarya ya fito don Allah don annabi ya nuna wannan abin da ya yi kuskure ya janye kaga kaya haka amma yanzu misali ka daga ni yanzu misali kai ba kana da cewa kana ganin wasu sun yi ƙarya ba kai ma je ka fito da ƙaryan ka zo ka bayyana ba ka kawo min nan ba yanzu ni kar ka mai da ni kan wani maudu'i maudu'in da nake yi gashi nan akan sa zaka tsaya kai tambaya kana da wani tambaya bayan wannan amma nan ba yana so ya hidda ku daga maudu'i ne kana da tambaya bayan wannan malami da ce malamin jaura ya hana ya ce babu harbe bari a ta yi mai wa'azi shi kuma kabiru gombe yanzu aka kusancewa magana amin jaura ya ta gaskiya kuma ta kabiru gombe ba ya ta gaskiya ba ah to shikenan ɗaya ɗaya ɗaya makaryaci ne ɗaya magaskaci kenan tunda duka biyu ba ɗaya ɗaya makaryaci aka ai ka tambaye ni ka tambaye ni ka tambaye ni kace ya aka yi muka san na daurawa ne gaskiya ba na kabir gombe bane gaskiya ko haka ce ko to bata canza zani ba bata canza zani ba ka san me yasa bata canza zani ba ah. in kabir gombe yayi gaskiya to malami ni daurawa ƙarya yayi nan ma sai ka fito ka kare ta za a yi malamin da kuke cewa malamin sunna ne ya ƙarya in shi ƙarya yayi in shi gaskiya yayi kabiru gombe ƙarya yayi bata canza zani ba duk dai malaman ka ne tunda duka biyu ba za su zama gaskiya ba mu yanda musu alaka da su ba haka na kuke alaka na kuma mu da ja mu san suna kuskure da yawa ka san me kace nace da jamun sun suna kuskure yadda muke alaka da malamai barka ji bambanci muke kallon malamai ba muke kallon malamai barka ji bambanci wanga magana da kaji tsaya tsaya barka ji malam ya hakuri ya duk ina jin malam ya hakuri malam ni na kokari in yi magana to yi magana malam ku ku bari in yi magana nayi <laughs> yanzu magana da kuke cewa yanzu magana gar ta kabiru da kuka cewa kabiru gombe ya ce abin yanzu tsakani da Allah ta kai munin a ce kamar wanga cikin imamu na daga kan kabiru gombe ba duk tsiyar ka ba wahabi da muke kai a ka baka faɗa haka ba faɗi a ka faɗa haka me yasa kuma kake dawo da ni kan maudu'in da ban tattauna ba shine nake ce ma ka saurare ni ka ji bambancin mu da ku saurare ni ka ji bambancin mu da ku bambancin mu da ku shine yanzu ku wawayen cikin wahabiya sukan fito su ce su ce a malaman su wane wane da wane kuskure suka yi karya suka faɗa kai kaza kaza amma ni malamai na san ba mai bane kuskure yana iya bujiro musu amma ka san me bambancin yanzu su wa biya yanda suke fitowa kamar yanzu wani yanda ya fito ibnu taymiya yayi ƙarya a ko shi ba annabi bane ko shi ba kaza bane gaskiya ne abin da ya faɗa amma ni ba zan iya faɗan haka akan malamai na kai tsaye ba tambayen dalili ina da itikadin malamai na ba ma'asumai ba ne. amma lokacin da zan fito kai ba wahabiye ka rushe malaminka ka ce yayi karya. ni dan ɗarika na fito na rushe malami na na ce yayi karya. to wai su waye masu gaskiya da ni da kai ko masu bibiyan mu kai ka rushe malaminka ni na rushe nawa shikenan mu zamanto mu ne masu gaskiya malamai sun yi ƙasa mu mun yi sama ta yaya duniya za ta yanzu mutum ya kusuri a zo a ce kuskure na kuma a ce shi kina kuskure menene kuskure kuskure baka gane batun kuskure ba fa kuskure shine kai ka tuba kayi kuskure sunan abin da kayi kuskure amma kuskure kayi magana ka shara da ƙarya tare da ikirari baka fito ka ƙaryata kanka ba sunan ka maƙaryaci ba mai kuskure ba ka shara da ƙarya kuma akan mimbari da sunan sunan manzon Allah dole ka je ka janye wannan abin da bi alakanta abin da addini ba ba ruwan da shi amma da sunan sunan manzon Allah ya shara da ƙarya ba za mu bar shi ba to kuma ba gaskiya ake yi ba kenan mana mun gode Allah ya saka da alheri a ah, wannan mun samu wani wani haibi. <laughs> shi ma shi burinsa yadda suka baje malamansa ni ma fito mu baje malamai na ni balla ba zan baje malamai na ba ƙarya kuke eh wannan jahilcin ba da ni ba ba jahil kai ka rushe malamanka tsakani da Allah ni na rushe malamai na to su waye malamai da ni da kai kenan mu ne malamai malamai duk mun kai su gefe mun rushe su mun sa sa kwandon shara ni da kai ni ne malamai malamai na ba masu mai bane gaskiya ne ba masu mai bane amma wannan fitsaran in fito ina yi ka bari dai mu mu fito maka da shin kaga gaskiya ka dauka kaga dama dalili shine ko da yake yanzu kaman su waɗannan ba za a sa su a sahun malamai ba waɗannan su ƴaƴan Gombe su waye duk abokan mu ne waɗannan wala abokan mu ne abokan maganan mu ne ba za a sa su a sahun malamai ba su ma amma kai ka fito ka rushe ibn taymiya ka bari ni in rushe ibn taymiya kai ka gina shi <laughs> kamar yadda ka zo za ka rushe shi bara ni zan kokari in tare in ma katanga kamar yadda muka yi wa dakta jakirar dazu amma malamai su faɗi ƙasa mu mu tashi sama to su waye malamai kenan mu yanda ake wannan shirman da guge yi wallahi tallahi a nan ibnu taymiya ya faɗi ya yi gaskiya da sunan wai kai kana ƙoƙarin ka nuna gaskiya kake yi to in za ka yi ma ba da irin wannan sigan jahilcin ake yi ba ba da irin wannan sigan jahilcin ake yi ba sai da mana an rushe malamai kenan ni da kai mu ne a sama ba malami na da zan rushe malamai na suna tsaye kyam kyam kuma na yi katanga na tare baƙe baƙe ba wanda ya isa matso jikin mutuncinsu in ka kartane su sai na karce naka wannan shine magana kawai ya kamata ku fahimci haka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Ani lafiya. Na gajiya lafiya laudawa muke tare. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad Bakiru ne daga Maiduguri Hadara Miskiniya. Masha Allah Malam Muhammad Zakiru ahlan. To muna nam ya sayari muna maka fatan alkhairi Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana albarkacin maki sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala nu albarkan manzo Allah. sallallahu alaihi mu dai alhamdulillah cikin abubuwan da muke gani gaskiya wanda suka ce sun kira da sunan izara ba mu je amsa ko da ba wanda kake musu tambayi ba su amsa tambayan gaskiya sakan da Allah gaskiya ne to ina za su amsa su su ba su yarda sabon nan malaman su ba sai jayayya kawai suke suna jaya ne duk wanda suka kira sunan wa abiya wallahi jahilci ne suke yi da gaske gaskiya ne gaskiya ne to saboda haka sai dai kana kula su ma kawai su je su jahilci ku tun daga shi an ce musu su fitar da maganan da Sheikh Nazifi ya sun wasu abin da sun ga mu na kabiru Gombe karyan da yawa Shehu Ibrahim to shine kai kuma ka fita ka nuna wa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ba gaskiya ne. to na mi ya sai di to insha Allah alhamdulillah mu dai muna fatan alkhairi Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana insha Allah nam nam ya shi nam na shi na'am to yan uwa a yi hakuri zamu zamu dakata haka ubangiji tabaraka ta laye mana gudumawa Allah ya ce mu ya ganar da mu ya ganar da kuma su wahabiyan gaba daya assalamu alaikum assalamu alaikum na wa alaikum wa alaikum salam na barka da dare yau barka da kana tare da ni'imatul lahi na ni'imatul lahi ya yamma mun gode Allah alhamdulillah Masha Allah, na kira ne in yi gaskiya da ɗan tsokaci kaɗan mu ai sai idan baccin mu da su yana da yawa mu na farko mun yadda shehullan mu suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba ma su yadda da ganin annabi ba mun yadda na aljanna su sun yadda iyayen annabi na wuta mun yadda annabuwa ba mutum ne kama kuwa ba su suna ɗaukar annabi mutum ne kama kuwa ka haka bambancin mu da su yana da yawa amma don rashin da ta yi ya musu magana a kan daukan littattafan sufaye su ce za su duba don rashin kunya sai kaga kananan cikin su na dauko maganganun malaman mu su ce za su yi mata magana kara tsaye sabon rashin kunya eh. su ba su cikin da ke gindin mun gode aka rama kalla mun gode kwarai bari in Allah da lokaci yi mun gode da taliki mai kyau mun gode da zaku mun ya nake sai Um, <laughs> wallahi ba biya yan waku ya guri Allah sarki bayan Allah tausayi suke bani wallahi tausayi hmm, tausayin su yana kama ni amma ala iya halin Allah ganar da mu Allah ganar da su hmm, Allah ganar da mu Allah ganar da su gaba daya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, abinda muke magana akai ayi hakuri za mu dakatar da daukan waya haka insha Allah a yi haƙuri za mu dakatar da ɗauk to ga wani na gaya matsa tuntunin salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum amu alaikum salam bola ahalan almajiri da muke tare kuna tare da malam baban gida garin fatiskum ya kokari ya himma mai lafiya ma ba mu da ita ba insha Allah <laughs> wallahi ba ta muke da ita ba mu dai mun ga abubuwa na alkhairi da kuke yi da wayar da kan al'umma kuma wannan abu da kuke yi Allah ya kara muku lafiya Allah ya kara basira don ba abin da za mu ce sai dai godiya irin wannan abubuwan da kuke akwai majalisar mu nan a garin mu nan wajen bakin sinima wallahi akwai bayan Allah da muna tare da su da yawa suka ce in je irin ku ne a tijaniya suka ce wallahi ba wanda ba zai so ya Tijjaniya ba saboda za ku fahimtar da mutane za ku kuma nuna gaskiya ga wallahi malam izu fatan alkhairi da ake muku don mu gaskiya nan gaskiya akwai mutumin da muna tare da shi wallahi ba wabiya ne sosai na gaske wallah abin da yake bani mamaki duk lokacin da za program da su muke kallo yanzu aka muna tare da su muna kallon abu wallahi kowa fatan alkhairi yake maka don wasu jahilan suka kira irin tambayoyin da suke ma da kuma irin zamiyar da suke wallahi su sun koyar da kai su shiru sai da mai za su ce kowa yana ma fatan alkhairi muna godiya sosai maula alhamdulillah mun gode Allah sa ku musu da alƙairi Allah kara lafiya na kara kuzari masha Allah madalla mun gode madalla a yi haƙuri yan uwa a yi haƙuri muna ta muna ta batun kiran sai dai a yi haƙuri kira su ta shigowa amma ya haƙuri mun katsa kiran haka program ɗin ya ɗan yi tsayi muna so mu dakata haka ubangiji Allah ya ganar da mu wabiya wani abubuwa da muka yi ba wai mun yi dan ko cin mutunci ba ne shawa kalla ko don kaskanta wani ba wahabi a abadan wallahi mun yi ne don mu nuna wato su ainihin mabiyan wahabiyan gaskiya idan allah ya yi suna da rabon shirya sai su ɗauka sai su dauka wannan shine manufan kawai ba wani dalili ba insha allah gobe in allah ya kai mu watakila za mu kasance tare da jafar da albani zaria mm, insha allah akwai karatu mai kyau akan haka wanda muna roƙon Allah ya datar da mu Allah ya sa a gane ƙarya dai ba ta gina addini wahabiya ƙarya ba ta gina addini ƙarya ba ta gina addini ƙarya ba ta gina addini kuma abin da muke ta gaya wa mabiyan ku kenan ubangiji Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane kamar yadda kuma a ƙarshe ina murna babban abun farin cikin da na ji shine a ah, mutanen da muka samu ah, waɗanda gashi kun ji su wasu sun bugo sun nuna cewa su da wahabiyawa ne amma sun bar tafiya Allah ya haskaka zuciyarsu da hasken san manza Allah da hasken imani to ba abin da ya kai wannan daɗi ba abin da ya kai wannan daɗi babu shakkan ana samun irin su Dr. Jaki a cikin wahabiyanci dole a yi ta gudunta to kuma mu abu ɗaya muke gaya muku wahabiya duk alkhairin duniya ya tattare a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawo mu haɗu da mu da ku mu girmama manzan Allah insha Allah za ku ga abubuwa sun tafi muku yanda ake so da haka Allah ya dacar da mu Allah ya ganar da mu waɗanda suke da guba na wahabiyancin da su kansu masu tarwijin da tallan wahabiyancin Allah ya ganar da su Allah ya shirye su ku yi ta musu addu'a yan uwa ko abu ku ga suna yi kar ku dinga yawan ku kyamaci wahabiyancin amma su wahabiyan kar ku kyamace su yawwa an ce ka ƙi kafirci kar ka ƙi kafirin a haddin zatinsa don wata rana zai iya dawowa ya musulunta to shi ma ba wahabi ka ƙyamaci wabiyancinsa kar ka ƙyamaci shi haddin zatinsa domin wata rana Allah zai shirye shi kamar yadda muka samu wasu anan kunji wannan shine kawai dalili ubangiji Allah ya ganar da su Allah ya shirye su amma cikin hatsari kan duk wanda yake kan aqidan wahabiyanci to yana cikin hatsari sai dai kuma gyaran Allah ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum